Malam Lawan a akan karatun da yake gabatarwa na al'uqudud diriya da jawahir ma'ani. Adatan kamar yadda aka sani Malam Lawan zai yi ranar Litinin zai yi karatunsa mu yi godiya ranar Talata kuma Malam Abbas ya zo ya yi godiya kuma ya ba da tukwici a kai. Dama an ce ya yaba kyauta tukwici ko? To yau insha Allah muna zama na bakwai a wannan fejin. Idan kuma mun haɗa da wanda Malam ya yi a kan fejin Annajul Hamidu to sai mu ce zama na takwas shi sa za a ga zama na takwas aka sa amma a wannan fejin na bakwai ne amma in mun haɗe ga baki ɗaya zaman da aka yi na takwas ne saboda haka yan uwa sai a buɗe kunne a buɗe zukata mu dai fatan mu mutum ya ji shiriya ya, ya, ya karɓa kawai mu shine fatan mu Allah ubangiji madawin sarki ya ba mu nasara jama'a ga mu ga malam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh to wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, sai ni malam ibrahim ah, barkanmu da wannan lokaci alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mala ma tawfiqi illa billah bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, yau muna talata uku ga watan almuharram hijira dubu daya da 446 wanda ya daidai da tara ga watan bakwai a shekara ta 2024 kamar yadda sai Malam ibrahim ya bayani cewar yau wannan shine zama na takwas in an haɗa jumlar raddodin da muka yi masa masu suna tukwici akwai guda ɗaya da muka yi a pejin annadul hamid wanda shine na farko Sau da haka daga baya shugabanni suka yi ci lallai a dawo fejin sarki zaki a zo a ci gaba da yin wannan karatu Sau da haka to a wannan feji karatu guda bakwai muka yi Sau da haka an hada da wancan shine zama takwas to da duka da topic ɗaya ne shi yasa za ku ga ana lissafawa a cewa zama na takwas kenan to kamar yadda al'adar zaman take mukan saurari karatun shi Trayon lawan kenan na na awa ɗaya wato littattafai guda biyu da ya sa zai karantar a littafin al'ukudu duriya fi ibi shaykh islami ibn taimiya da kuma littafin wato mulan mushewa ala razumi barrada anhu wato jawahirul ma'ani waɗannan littattafai guda biyu su muke saurara wanda ake gabatar da shi kaman awa guda ko da yaushe za a samu karatun da wahala a ga ya wuce awa guda to iya wannan nake saurara sai mu saka ido mu ga ma'akif wato guraren da aka yi coge guraren da aka yi cin amana guraren da aka wato ha'inci kenan so da haka in muka zo wannan karatu sai mu zo mu bayyana wa mutane kai ba iya na abin ya tsaya ba wato kurakurai na abin da ya shafi luga wato ah, addalala al mujamiya ta mufaradat wato ma'anonin kalmomi na mufaradat ma wanda suke addalala al na ma'ani ah, sannan ah, abu na biyu sai mu zo wato batun gyararraki na nahau da gyararraki na sarfu su ma waɗannan mun gani ba mu kau da kai saboda wato ba yadda za a ɗaga ƙafa a karatu irin wannan saboda wato yana kafa kansa cewan shi ya kai haddin da zai iya duba wannan littafi na jawahirul ma'ani ya tantance tsaba da tsakuwa ma'ana dai ce nan an yi daidai nan ba a yi daidai ba nan kafirci ne nan bida'a ne nan kaza ne ya nasaba kansa wannan mukamin to sau da haka wanda yake da wanda ya kafa kansa wannan mukamin to lallai yana da kyau a same shi da alat wadda take makana shi wato take ba shi dama da yin wannan aiki na naƙadi sau da haka akwai wato wasu abubuwa da ake bukata na wanda zai yi nakadin maganganu na manyan malamai wanda ake bukata to saka muke sa shi a ma'auni shi lawan mu gani to kuma kun gani dai wanda da suke bibiyan karatun sun gani tun ba a yi nisa ba karatu da bibi guda na farko aka hwaɗi balle kuma karatu na biyu da aka kasa karanta rabin feji na jawahirul ma'ani kurakurai suka yawa a ciki tsakanin jan baki tsakanin fassara tsakanin matsalar lirabi, tsakanin matsala ta sarf duk akai kwamatala akai bindin-bindin a wannan ah, karatu wanda iya shi kaɗai ya isa ya haskawa masu ido da kwalli ya isa ya haskawa masu ɗalibai na ilimi cewar wannan mutumin wato mafi abinda za mu faɗa mafi adalci abinda za mu faɗa wato jahili ne mu murakkabi wato bai sani ba amma bai san bai sani ba yana tsammanin ya sani gaskiya ne saboda to to irin wannan magana a kansu tana da wahala saboda mutum ne bai sani ba bai san bai sani ba a yau kamar kullum duk sanda aka yi karatun sai kaga mun samu ma'ahid to yau akwai wasu abubuwa da ya wanda suke na musamman wannan abubuwan da ya a karatu yau wato sun ƙara fito da cewa gaskiyar magana inda ake zaton takassus ɗinsa don ban san menene takassus ɗinsa ba ban san mustawan karatunsa ba ko da ɓangaren akademiya ban sani ba to amma dai na san su galibin su ba sa wuce islamic studies yawanci shi suke yi wani ɗan diploma ce zai a islamic studies wani kuma zai yi digiri shikenan wani kuma za ka samu Ah, yana zarcewa ya yi masters wani kuma ya tafi phd to ala halin galibin su a nan suke bangaren islamic studies za ka samu duk inda ka same su suna da rauni a luga mutuka da gaske to ah, fannin da nake ganin cewa to zai iya yiwa fannin sa ne takassus ɗinsa ne harkar islamic studies to yau da yi wata magana na zuwa na kasa jure ne har sai da na yi postin ma cewa kai jahilin yana da abun mamaki saboda maganar ta bani mamaki to amma kuma ruwa ya kwanto wa kansa kwarai da gaske wannan ruwan billahi lazi ko ibnu taymiya ba zai iya tare masa ba wannan ruwan ya kwanto wallahi alazim ko ibnu taymiya ba zai iya tare mai in dai ya bi shi akan wannan Allah ba zai iya tare masa ba kuma har ibnu taymiya ma kad ja'alahu fi ma'azaqin la yastadiqul khuruj min ya sa ibnu taymiya a wani matsatsi a wata makarar da billahi lazi la ilaha illa huwa duniya da lahira ibn taymiya ba zai iya fita daga wannan matsatsin ba in aka tafi akan abin da ya faɗa so sau da haka eh, abin da muke nunawa a karatun kullum e rashin ta'akul wato bai cancanci ya zo ya yi wannan aikin ba aikin ya fi ƙarfinsa aikin ya fi ƙarfinsa abin da yake so yi so da haka shi ya sa muke fito sannan mu kuma fito mu nuna rashin adalcinsa ta inda idan ya ga magana an faɗi ta ibn taymiya daidai ne amma maganar an faɗi irin ta a tijani ba daidai ba ne. wannan a karatukan da muka yi mun ta saka mun ta buga misalai mun ta buga misalai iri daban-daban kuma irin tanakudin da yake ko a yau din na akwai tanakudi za mu nuna can yayi magana nan kuma ya biya warware ta saboda karatun yana yin shi a tsorace ne wallahi a tsorace yana yin sa zai karanta abu fa ba dadewa kuma sai kwance abin ya wai a karatu koko idan ya faɗa wancan satin sati mai zuwa ya canja ai a disam karatu kuma a disam karatu din wal aswa uma shine sai di a dan guri guda ta layi biyu uku hudu zai faɗa abu kuma sannan layi uku hudu biyar ya zo ya warware abin hasbunallahu wa wakil abin da yake hakan yake nuna wato kokarin tarkizinsa kan gaba gaba gaba kada ya samu matsala a gaba inda ya fassara ya wuce kawai ya wuce bai tafiya karatun bai tafiya cewa yana sane da me yake yi sau da haka karatun ana shigowa babu isti'idadi sannan kuma ana tsoron challenging din da za a zo a yi waja to sau da haka sai ya zama da shugaba na'am ya kamata a ce idan zan karantar da littafi ya kamata a ce kawai a ce ko lokacin da zan karanta shi kawai ban nazarce shi idan misali ba na karanta a wajen malamai ba ne ni a gani na ya hmm. kamata mutum ya karanta littafi daga A zuwa Z ya fara sanin me a ciki me ya fahimta me ya jahilta kafin ya fara zuwa ma ya ci zini idan irin wannan bayanin kamar yadda kake bayanin nan yana nuna cewa kamar ma littafin to ranar da kenan za a yi karatun yake fara yake dubawa ko sai a lokacin ma da za a yi karatun kawai yake fara karantawa ya fasara gaskiyar magana uh, alamu sun nuna cewar hey. Eh. ba a cika na farko bai karanta al'ukudu duriya din daga farko a ƙarshe ba kafin ya fara na ɗaya na biyu shi ma jawahirul ma'ani bai karanta shi daga farko a ƙarshe ba saboda uh, yana zuwa ya yi wasu maganganu da a cikin jawahirul ma'ani akwai maganar kamar yanzu fifikon sahabbai akan kowa wannan ai gurin zance ne gurin shi sosai ma ciwon sahabbai ba su da kaza kaza kaza kaza to amma har yanzu yana na ajwahirul ma'ani yana karanta yana nuna ciwon ajwahirul ma'ani fa kamar ana fifita waliye akan sahabbai shi a nasa tunanin kaga kenan da ya karanta jawahir ma'ani ya je gaba ba zai dinga wannan maganar ba zai haɗu da abubuwan da wasu abubuwan ma ba zai tattauna su ba to amma yanzu irin maganar cewa da Allah kaɗai ake dogara da waye bayan ya yi challenging din cewa a jawahirul ma'ani an nuna shehunai ake roƙo kaza kaza a ƙarshen muƙaddima da shi ala razumi zai rufe sai gashi yana cewa da Allah kaɗai ake dogara shi ya ishi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kuma bayan ya gama faɗan matsayin shehu zani kaga kenan da ya zo yake neman ɗauki da taimako sai mu ji ya ce ya shehu tijani ka taimaka min kai min kaza kai min kaza ka na dogara da kai da kaza da kaza sai ya ce ai da Allah kaɗai yanzu dan Allah wanda ya faɗi wannan idan shehu tijjani yana itikadin cewa shi ake roƙo ko ya ce da almajiransa su roƙe shi sai wanda ake ganin babban almajirinsa ne ya zo yana cewa da Allah kaɗai ake dogara da Allah in shehu tijjani ya ce su dogara da shi ko su roƙe shi ko su shi ya ishe su ba Allah ba da Allah in ya eh. faɗi wannan ba ya zagi shehu tijjani ba kenan sosai ma kuwa ya aka yi zama kuma babban almajirinsa kuma yardajjensa wanda ya amincewa da Allah kaga ba hankali a cikin waɗannan maganganun ai babu tunani kwata-kwata ba kawai maganganu ne ake yin su na son zuciya na rashin adalci da kuma maganganun irin ko gauta da aka saba da shi irin su shirin nan na, na, siyasa na kowane gauta da irin shirin nan na siyasa na abu wanda mutum kawai zai zo ya shaci faɗi kawai ya kare ƙungiyarsa ko ya kare jam'iyyarsa a kowane hali wannan irin abin da ake kenan a karatun gaba ɗaya kuma dama shine abin da muke so mu ta bayyana to a karatunmu na yau abin da za fara da shi a ƙarshe manta ba babu daɗi ba amana ba wannan kuma wai su ne wai malami ake kallonsa a karatunmu na wancan satin idan ba za ka manta ba akwai wani guri da aka ce ta bayyana ma'ani na za'iriha sai ya eh. karanta da ta bayyana ma'ani sai ce naziruha naziru gaskiya ne sai muka ce nusak ɗin guda uku da guda biyu da nake da shi da guda ɗaya ta jikin karanta duka ta bayyana ma'ani na za'iri hani muka ce sannan wa alafardi fardi annahu naziri ɗin, to yadda ya karanta ma'ani naziru ha muka ce kuskure saboda naziri ha zai zama dan an dafa wato naziri ha zuwa ga ma'ani da aka kisara za a yi wa raɗin nan gaskiya ne mudafin ilahi ne yau sai muka ce ya kamata idan an dawo wani satin a gyara to sako ya je da aka dawo yau wata kan nan da aka dawo aka yi kisarar zaura aka dan mu gane an gyara aka daɗa maimaita aka biya su biyu ba za a ce an karɓa an gode ba ga abu a sai aka da aka maimaita ana aji mana sako cewa mun gyara to wannan mutumin da koma kai gida ka je ka iya nahau ka iya sarfu ka san duga da kyau ya fiye maka alkhairi daga abin da ka zo ka zauna kana yi wannan abin ba inda zai kai ba inda zai sa ka sai bala'i da musibar da ba mai fidda kai a ita in ka shiga to sai dai wato waɗanda kake wa ƙage kake wa zalunci in suka ce sun yafe maka amma in ba haka ba kuwa to abin ba zai ma kyau ba Allah baraka wata ala ya kiyaye mu da haka a bidiyo na farko za ka saka na karatun da ya wuce ne wanda ya yi wannan tafka tafkar to kuma yau da aka dawo sai aka dawo kan abin aka gyara a saka bidiyo na farko mutane su ji na wancan satin duriya ba kududduriya yawwa aya ɗaya wai yufassiru nadhiraha bi ghairihi kuma ya fassara makamantan ayoyin amma a wani tafsirin ba wanda ya wancan tafsirin a cikinsa ba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 abin da da wannan yake nunawa ibnu taymiya gogaggen malamin to an ji ko wa idza ta bayyana eh, ma'ana ayatin ta bayyana ma'ani taziruha taziruha yawwa to to yanzu sai a saka na biyu za a ji yawwa za a ji inda karatu matashiyar karatun wannan satin ne inda aka gyara wannan matsalar na biyu ko yawa na biyu za a ji an gyara har su biyu ma ana maimaita don mu inda yake cewa faƙasattu tafsira tilkal ayati bid dalil annahu ahammu min ghairiha sai ce wa idza tabayyana ma'ana aya tabayyana ma'ani nadhiriha tabayyana ma'ani nadhiriha <laughs> an za a yi an maimaita an kuma maimaita an yi karanta a last week an tafka kuri muka ce ya kamata wannan gurin ba <laughs> muka ce ya kamata a daɗa wato dawowa a gyara ya malam to to saƙo ya je an gyara to tun da dai saƙon ne yana zuwa muna daɗa wato tunatar da shi lawan turayen batun mukabala a fuffuto an tattara nukudodi sosai da sosai bai kamata a dinga tara su da yawa suna yin yawa haka ba tare da an zo an warware ba a fito matsalar matsalar kashfi a fito a tattaunata sannan tattauna matsalan nan ta jazba da mas'alan hadara da mas'ala ta istighfarin ibnu taymiya da yake idan mas'ala ta shige masa duhu da kuma wato matsalar idan eh, wato Allah malaminsa ne a tafsiri in ya rasa di yadda za a yi kawai gon Allah yake tafiya ya je ya ya kira shi ya sanar da shi ma'anonin tafsirin ayoyin da duk ya ga cewa malamai ba su iya yi ba ah, so da haka wannan ibnu taymiya yana awan talaki na ilimi daga Allah kai tsaye bilawa su datin? so da haka irin waɗannan masail ɗin da kuma zuwa da yake tafi masallaci mahajuri wanda ba a yin cikakkun sallah a ciki ya eh. tafi ya je ya yau ya tafi ya je idan aya ta rikice masa ko me ya je na bula ya addu'a a abu me yasa yake zabar mahajuri me yasa ba wani masallaci ba yawwa me yasa ake zaben masallaci mahajuri kuma shi wannan yin sujadar a kaddara ma tamarruk din nan da aka ce turmuza ƙasa shi lawan ya fassara da da da cewa sujada kuma yawwa wasu irin fijikan islamic web din nan da nasu na yan izala su ma haka suka fassara to shi a ina nassi akan wannan abin da ake yake yi ya je ta masallaci mahajuri ya yi sujadar ya roƙi Allah ya masa fata yin ayar so ina ina nassi na wannan to irin waɗannan abubuwan su ne abubuwan da muke taiwa shi honorable wato ardunsu cewar bai kamata a tara su su yawa ba a zo a ware wani lokaci a tattauna su a ilimance don wato a fito da mutane abin yake gaskiya a cikin wannan al'amuran so da wannan sako dole ne ya kamata tashi kuma muna kira ga su mutanensa da suke zuwa nan su ci gaba da isar masa da wannan sakon sannan kuma mutanenmu da suke dan kokarin yayyanka bidiyoyi muna kira su ta yanke mana irin wannan guraren da muke gayyata ah, suna sakawa suna tura masa ya zo a zo a tattauna wannan matsalar a kano yake a kano nake ah, a saka guri mu saka ah, kyamarorinmu su saka nasu kyamarorin a faɗi tsarin da za a yi da topics ɗin da za a tattauna mu dai ga namu muna ta ardunsu so da haka muna ganin eh, matafiyarsa a kan kashfi kuskure yake kai kuma za mu sa ibnu taymiya gaya mai kuskure yake kai matafiyarsa a kan hadara matafiyarsa a kan jazba kuskure yake kai so da haka za mu saka ibnu taymiya ya gaya masa a kan kuskure yake da su ibnu al-qayyim al-jawziya hmm. so da haka akwai abubuwa da yawa wanda za a sako su wanda amma dai waɗannan su ne muhimmai wanda muke masa ardunsu ya zo a tattauna da batun hakika din nan da yake ta maimaita yake ta maimaita eh, hakika hakika hakika to shi ma wannan matafiyarsa akan kuskure yake kai hakika din nan akwai ta tabbatacciyar a bace ko da wasu sun yi amfani da sunan suna yi biyan bukatunsu wannan bai kauce wa ita hakika ta gaskiya wadda take tabbatacciya ba kamar yadda ahlus sunna jama'a wanda shine jamhurin al'umma musulmi na sai alu suna wal jama'a ba ina nufin yan izala ba ina nufin wato asadal <laughs> asha'ira kenan yawa ba asadal asha'ira da da almaturidiya da wannan dai dawa din na alu suna wal jama'a wanda suka kai wal jama'a eh wanda sufaye da sufaye da asha'ira da mazahib din nan da malaman hadisi malaman fiqhu malaman hadisi ko to waɗannan da ma awam na musulmi ma wanda su abin nan akwai irin su malaman luga ma malaman nahau da malaman luga yau da nahau to kamar yadda wannan ahlu sunna wal jama'a din an samu wasu wanda suka wato ɗau sunan suka sa kansu suke yin abubuwa da shi wanda kuma wannan bai hana ya muna na sunan ba sunan yana nan sunansa mai kyau da shauransu to sau da haka wannan shi to yanzu a maɗa'i na biyu wato ya yi amfani da wata kalma ta sallatu Uh, shi kuma nusak ɗin namu gaba ɗaya maimakon sallatu mas'alatu ne da wannan nusak ɗin guda biyu da nake amfani da su da nuskar da shi mai hostin ɗin yake mai host ake cewa shi hosta host ake ce masa kai host da shi host ɗin eh. wa shi host ɗin mai riƙewa mai abin nan din nuskar da yake sakawa akan talabijin din to eh. duka mas'alatu amma shi kuma ya karanta da da da sallatu so da haka ita wannan nuskar tasa da take sabawa da a duka nusa din nan yana da kyau ya fito ya nuna ta ya daina tsogen nuskar gaskiya ya nuna ta a nemo ta ba mu ma malam ya kamata gaskiya ne ya nuna ta eh, ka nemo mana ita mu dinga dubawa yau wanda ba wani abu yake tsoro ba yake so ya dinga kaucewa wasu gyararraki tana taimaka masa yana gyaran gyararraki to ya fito ya nuna inda ba ƙarya yake yi yana ƙaryan ƙirƙirar wani abu ya saka a cikin amma akram kalla wai ita nuska guda nawa kake amfani da ita kai guda biyu ce ni a wurina saboda haka ga da kuma ɗaya wadda suke sakawa a shasha ɗin nan uku kenan uku kake istikhdami kaga uku kenan so na duba na duba na ina kallon ta shasha din tasu in gani me eh. abin da yake akwai to wannan odiyon na wannan bidiyon na biyu da zaka saka da nawa guda biyun nan waɗannan kaga wannan gashi na ganta shi wato littattafai ne na falalolin ibnu taymiya kusan guda biyar sa. falalolinsa ne duk darajojinsa ne littafi biyar ne gaba ɗaya duk darajojin ibn taymiya ne da al'uqudud duriya na san da akwai eh. alkawakibud duriya ma da akwai shi da alƙaulul jali to da kuma al'alamul aliya da kuma mhm. arraddul wafir arraddul wafir nan da sun san abubuwan da suke cikin littattafan nan da sun ji kunyar su fito su dinga cewa wani sufi kaza ya ce ko ya san gaibu ko ya kaza da kaza da sun karanta da sun dinga jin kunyar wannan abubuwan challenge din to musamman shi dai bai karanta ba to sau da haka sai in ka sa za ka ji gurin da yake maganar sallatu amma kuma mu a namu matsalatu ne watakila ko akwai wanda ya ta hakikin al'ukudu duriya din ya zo ya gyara irin waɗannan abubuwan sau da haka shi ya samu wannan nuskar ko kuma mu ne za mu ci gaba da bincike mu nemo mu nemo nuskar mu bincika ni dai abin da na sani idan ko abu za ka yi in kai amfani da nuska guda uku ko mm. wani littafi za ka yi nuska guda uku in kai amfani da ita ba za a ce ka ba karɓaɓɓe ba ne sosai kuwa sosai ni dai abin da na sani kenan to amma shi ban san nuskoki nawa dai duk da dai muna ganin wannan nusak nusak da ake cewa kaman kawai fakewa ake a gujewa wasu a gujewa abun nan ba kuskure ba ya kamata wannan tun da karatu ne da ake yin sa na mukarana ya kamata a ce ma tun farko shi ma malamin ya yi bayanin nuskokin da zai amfani da su saboda sosai kuma da kuma wahirul ma'ani a farko da ke ya riga ya zata abin kuma ne sa'ir a jawahirul eh. ma'ani ya zata abin kuma ce wanda take sa'ir ya zata abu ne mai sauki ai ya faɗa aka ce to nuskokin da za a amfani da su akwai na darul fikri akwai na darul fikri akwai na na na na, na wanda shehu tijani imam shehu tijani sise kenan eh wanda ya na gane da ya taƙiƙinta akwai wanda imam shehu tijjani sise ya ta hakikinsa? sau ka ya faɗa duka ya faɗi kuma cewar akwai na wani darul fikir da su su dinga amfani to amma shi al'udu diriya lokacin ana ta abin da sauƙi shi ma jawahirin da san za a sha wahala haka da ku da da shi ma ɓoyewa zai ki faɗa amma dai ba <laughs> bara mu sa na uku kenan za mu tafi al'ukudu na uku ba yawwa na eh. na abin da ya shafi tafsirin Alƙur'ani. a wata nusukar mimma katabahu min hadha habasi a madadin min hadhal jinsi na daga abin da ya rubuta a wannan kurkuku wa baqiya shay'un kathirun fi sallatil hukmi da yawan abubuwan da ibnu taymiya ya rubuta a kurkuku a wannan lokaci sai aka tara su aka kai su cikin taskar kotu inda ake karɓar kayan mutane a ajiye a kotu in za a ɗaure su ko kuma a gidan yari inda hukami a hannun masu hukunci ma'ana shugabanni gaji in ka lura za ka ga wato matsala ne a jikin shasha to mu ma nan na gani matsala ne a jikin shasha yawwa to amma shi sai ce fi sallatin hukumi to saboda haka wannan ah, ratse da ake yi da waye muna da tuhuma a kai yana da kyau kuma a mutunta wato tuhuma ta su masu bibiya katu a fito a gaya musu menene abin da ake to abu na gaba shine ya zo magana a kan mu'allafat na ibn taymiya eh. yauwa yana mu'allafat na ibn taymiya sai ga cewa ya samu wata dama suke so ya bambanta tsakanin shehu tijjani da ibnu taimiyya yana so ya nuna ibnu taimiyya ya fi shehu tijjani saboda shehu tijjani bai yi wani littafi na musulunci bai yi wani gudunmawa wa musulunci na littafi ba sannan abu na biyu a cikin maɗayin ya ba ba ya ƙara maimaita wata magana da ya a mukaddima muka masa dito ya ƙara maimaita ta cewa kafin ibnu taimiyya ba a yi wani littafi kamar asarimul muslim ba muslim ala shatibar rasul sannan bayan ibn taymiya har yau ba ya wani littafi irin wannan ba shi ya faɗa ka sannan ah, ya ce ana tuhumar ibn tare da yi wannan littafi amma kuma wai ake tuhumar ibn taymiya cewa yana yana kiyayya ga janabi annabi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam sannan ya abu na hudu a cikin odiyon ya ce makiyan ibn taymiya da masoyan ibn taymiya ba su isa su wadata ga barin littattafan ibn taymiya ba ba wanda ba a wadatu ga da littattafansa ba da masoyansa da makiyansa duk ba su isa ba sai sun yi amfani da littattafan ibn taymiya to wannan abubuwa ne guda hudu da ya faɗe su a cikin wannan bidiyo wanda za mu dawo kansu ɗaya bayan ɗaya amma dai a fara sakawa masu bin mu su ji sannan sai mu dawo mu bi shi da raddi Na'am. Yau a sa wani uh, bidiyon sai mu zo mu bi shi da raddi. Na hudu ke. Mujalladi guda wani kuma in an ware rubutunsa sai ya kai mu jalladi biyu. To a nan abin da nake so in ɗan ƙara ga 'yan uwa su fahimta shine bambanci tsakanin bayanin da Ibn Abdulhadi yake yi a nan game da malaminsa Ibn Taymiyyah da kuma bayanin da Shehu Razumi yake yi a Jawahirul Ma'ani game da shi ma malaminsa Shehu Tijjani. shehu tijjani bai yi rubuce-rubuce na musulunci ba wanda aka san shi da su amma Ibn taymiya ya yi rubuce-rubuce a musulunci har wasu rubuce-rubucen ma babu makamantan irin nasa misali kamar littafin da ya rubuta as-sarimul maslul ala shatimin rasul kafin Ibn taymiya ba a taɓa rubuta littafi irin wannan ba kuma bayansa ba a yi wanda ya kai ya nasa ba wanda littafi ne ya rubuta shi akan tsantsagwaran san annabi da kara annabi da martabar annabi da haƙƙin annabi da kuma hukuncin duk wanda ya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallama taɓawa ta tozarci ko taɓawa ta cin mutunci to wannan yake nuna mana matuƙar abin da yawan mutane suke jingina ibnu taymiya na ƙage da ƙazafi da cewa makiyin annabi ne ko makamancin haka kaga wannan ƙarya ce sharri ne domin ga Ibn taimiya ya yi littafin da shehunne da yawa ba su yi irinsa ba kuma wannan yana nuna maka hidimtawar da ibnu ya yi wa musulunci ya kera da yawa daga cikin sa'anni ta fuskar rubuce-rubuce wanda a yau ba wani ɗalibin ilimi a duniya da ya isa ya wadatu da littattafan Ibn taimiya an amfana da shi ta inda baka zato masoyansa da makiyansa wanda suka yadda da shi da wanda ba su yadda da shi ba da masu har masu zaginsa suna cin gajiyar iliminsa Allah ji kansa da rahama an ji wannan wannan maganganun abubuwan da ya faɗa mun ji su yawwa alhamdulillah <laughs> to eh, an ji ya ce na farko shehu tijjani bai wallafa littafi ba wanda musulunci yake amfanuwa da shi yana ganin cewar yauwa yana ganin cewar shi rashin wallafa littafi na shehu tijjani wannan kamar tawaya ce a gurin shehu tijjani shi kuma ibnu taimiya da ya wallafa littafi to daraja ce a gurin uh, ibnu taimiya to bari mu kwanto masa aiki sarki wannan uh, sayyidi malam ibrahim na'am akramakallahu abinda za mu kwanto masa inda ya buga in littafi duk duniya ba a taɓa malamin da ya ba da ilimi akan hanyar akan gwadaban salafus salih kamar shehu tijjani ba gwadaban da magabata na kwarai suka ba da iliminsu to ba yi kamar shehu tijjani ba na ɗaya kenan sahabbai tabi'ai tabi'ut nan, babu wani cikin wannan waɗannan da yau ake da littafinsa waɗannan da na gaya maka sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina ba ba su ne al salasa al-mufaddala ba su ne to babu wani littafi da wani cikin waɗannan ya rubuta yau yake nan gaskiya ne to kuma ka ce salafu sale kake aladari ɗari salafu sale kuke tafiya to wani salaf ɗin kuka koya kuka aka zo aka wallafa littattafai har da wallafa littafi ya zama man kaba rashin wallafa ya zama babu wanda ya bisa ɗariƙar salafu salih kamar shehu tijjani radiyallahu anhu a malamai irin hanyar da shehu tijjani yake koyar da ilimi irin ta salafu salih suke yi sahabbai ba littafi suka zauna suka rubuta ba gaskiya ne ba littafi suka rubuta ba shifta na ilimi suke yi wato imla'i suke yi na ilimi wasu su haddace wasu su rubuta a gaya mana wani littafi wani sahabi ya rubuta a gaya mana wani littafi wani tabi'i ya rubuta su ma shifta suke yi wasu su haddace wasu su rubuta gaskiya ne sai wani ya ce a ka ce hatta bi utabi ina ai maluku tabi utabi ina ne kuma ya yi muwadda wa ya gaya maka waye ya ce maka maluku ne ya rubuta muwadda <laughs> Na'am <laughs> almajiransa dai suka rubuta muwadda idan ba haka ba me kawo kawo muwadda iri daban-daban me ya kawo iri daban daban me yasa za a ce a a muwadda anabiya muwadda laifiya muwadda samarkandiya me ya kawo haka gaskiya ba shi ya rubuta ba shi ma yadda shehu tijjani ya ba da ilimi almajiransa suka tattara suka yi littattafai to su imam malik haka suka yi da haka babu wanda ya ba da ilimi a tafarkin salafus salihu as-salafus salih kaman maulan mu shehu tijjani radiyallahu anhu idan ka soki shehu tijani da cewa saboda akwai wani kukeken mutum da na taba gani tabarakallah shi ma yana ta haushi shehu tijani bai rubuta littafi ba wane ne wane ne yana ta haushi har wani dan uwa mun magana na ce masa baba kowane kare ne in yi haushi ake zuwa a yi magana ba gaskiya ne na ce a bari dai wanda ake ganin su suna da hankali amma wannan ai ba dan ba ne. ana magana ana haka ana haka na ce ai ba dan ba za a yi ba ka bari wannan ka bashi da yan dan ba in za su yi dan bai su buga amma mu a bari wanda ake ganin gaskiya ne ba filin dan ba ne ba ba filin dan ba bane saboda haka a bari wanda za su yi magana ta ilimi in sun yi magana sai a yi magana so da haka wannan magana hmm, da aka karshen ta mutane su dawo ma kan tsari ba a tsarin da shehu tijani ya yi shine tsarin salaf shi kuma tsarin da ibnu taymiya suka yi shine bid'a shine bid'a gaskiya ne shi kuma tsarin da shehu tijani shine wanda aka gada daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk ilimai alaihi salatu wasalam shibtaye sahabbai suka rike suka haddace hadisansa akwai wanda aka yi izini a rubuta wani wanda suke rubutawa wasu ya, hana cewa a rubuta wasu ake ganin cewar ai daga baya gashi can yayi umarni a rubuta rubuna hazmin waccan wasiƙa eh. gashi ya, ya kuma amrubun al'as yana rubutawa ai abdullahi bin amr bin al'as kai yana rubuta saboda haka wasu suke ganin da waɗannan za a yi taksisin waccan man kataba anni gairal qur'ani falai mahu da shauransu to amma dai babu wani sunansa littafi gashi wai an an an an rubuta duka daga baya ake zuwa a samu wanda za su jam'in abin da magabata din suka har hada sai a yi jam'in sa wani a ce masa gashi na wani ne kaza littafi amma ba su suka yi ba al-qurunu salasa al-mufaddala da kuke ƙaryar koyi da su to shehu tijani akan tsarin su yake wajen bada ilimi la, su ne sun ce a nahajin salafu salihai suke. Eh to ai ai ai a baki ne shi ko baki kowa zai zo ya zauna a teburin mai shayi da awa wadda awi malam tuqimu alaiha bayyinatun abna'uha adiyahu. Eh aikin su yana nuna ƙarya ce da awa ce cuwa-cuwa ce da fuwan nan da damfara kawai ana so a damfari mutane. Ka ji wannan sarki um, uh, uh, uh, Malam Ibrahim? Na ji wannan. Shi Shehu Tijani ya ba da ilimi ala wato ɗariƙati Salafi salih gaskiya ne yadda manhajinsu yake wajen yaɗa ilimi haka yi to ibnu hajarin ya yi littafi na hamziya sharhin hamziya mm. rubutu ya zauna ya rubuta ya sharhin to shehu tijjani ya sharhanta hamziya an zahari kalbi Da abin da ya faɗa na ulumu abin da ya shafi tarihi abin da ya shafi siran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da abin da ya shafi sharhi na ta cikin littafin Hamziya da dukkan wasu nukul da hadisai da menene da kawo duk wannan daga kirjinsa ne yake zama daga shi sai carbinsa ya sharhance tun daga tun daga farkonta har ta. Da abin da ya faɗa ƙwarai kuwa yana shifta ne su kuma suna rubutawa. Wannan shine ilimi wannan shine daraja a ilimi wanda shi ibnu taymiyyah al-harrani shiga prison da ya littattafan da ya rubuta a prison wannan ya gwada cewa yana da raunin hadda ta hadisai saboda irin yadda ko ko albani yadda ya danke shi a littafinsa da ibnu taymiyyah ya sunansa ne ko raf'ul malam ne sunan littafin raf'ul malam ne ina gani albani da ya takharijin hadisan wannan rashin mutuncin da yawa Ibn taymiya akan harka harka hadisi ba karamin rashin kunya yawa ibnu taymiya kan harka raf'ul malam na san littafin fa wato ina ga raf'ul malam ne ko alkalimu dayyib a eh, cikin su albani yayi raf'ul malam ina ji tun ina sakandare na siya raf'ul nafsai raf'ul malam na ku jin menene anil ayyimatul alam eh rabbul malam an an a'immatul a'lam ina ga haka eh. sunan littafin yake to bare haka yake to albani ne yayi takharijin ahadith din littafin kaka ga rashin mutuncin da yawa ibnu taymiya akan harka hadisi ibnu taymiya ya ce hadisi a cikin da ya ce duk littafin babu ya ce kaza ya ce babu ba wa ya ce wane ya rawato ce ba shi bane wane ne ya rawato to da haka ke wannan kam ya zo ya zauna yana ba da ilimi an zahari kalbihi gashi nan sunan littafin alfutuhatun rabbaniya alfutuhatun rabbaniya sharhin hamziya ne shehu tijjani radiyallahu anhu yana zaune yana zaune a zama ɗaya a hayal ɗinsa ya yi littafi a hayal ɗinsa ya yi littafi da sunan littafi da babu da maudu'in littafi da babobin littafi da kowane babi unwaninsa ya yi wannan daga baya almajiransa suka nuna cewa wannan yana cikin wannan littafin wannan fatawar da shehu tijjani bayar tana cikin wannan littafin da ya zauna a kayal ɗinsa ya sa wa littafin suna annasu wal fatwa fi ma ta ummu bihil balwa Ya ce wannan littafin yana da mukaddima kansa sunan littafin <laughs> shi kansa sunan eh. littafin kana ji ka to sai kuwa annasu fatwa fi ma ta'ummu bihi albalwa saboda haka yace kuma akwai mukaddima a littafin yace da babi guda biyar babi na farko za a tattauna kan kaza babi na biyu za a tattauna kan babi na uku da ya faɗa su almajiransa sai suke gane idan ya zo a wata fatuwa yana magana ya su gane wannan tana cikin wannan littafin Allahu akbar kai kaji kaji almajiri masu hankali eh da haka ibn al-mushiri a cikin al-jami' al-mubtar al-ulum sai ce wannan tana eh. cikin wannan littafin da Shehu Tijani shi ma eh, al-Harazimi shi ma kamar matsalar shayarwa din na rida'a duk da rida'a ko eh. rida'a da ana faɗa bi to shi ma matsalar nan tana cikin littafin النص والبلوى في النص والفتوى فيما تعم به البلوى ya fitar da sunan ya yi mukaddima ya yi babobi ya zuba kayan cikin kowane babi ya ce a samu wani a cikin almajirai ya zauna ya yi magana akan wannan to wannan kenan yanzu shi shauti da na ai masa gorin talibin littafi duk duniya akwai mai almajiran da suka yi talibi a duniya kamar shehu tijjani duk duniya a zo nan magana muke yi a duniya ka zo ka faɗi littattafan da malamin ka yi da shi da almajiransa kaf a haɗe su mu zo mu faɗi abin da almajiran shehu tijjani suka yi na talifi a duniya mu zo mu zuba kai ka yi maganar ma wani ya yi maganar ma tali shi shehu tijjani almajiran almajiransa ake magana kuma waɗannan hmm. ilimin da ya dinga bayarwa fa a su ne aka yi aljami ilimin fitar min na ibn al-mishin su ne aka yi jawahir ma'ani hmm. su ne aka yi littafin nan wanda aka yi shi a tsarin aljami sagir ya suna sama na mutumin nan hmm, ifada wanda ifadatul ahmadiyya maganganin shehu tijani ne ifadatul ahmadiyya dukkaninsu waɗannan littattafai da aka yi su na, maganganu ba kuma su kaɗai ba su wannan ma duk sun yi su ah, wanda muka yi magana sa last week din na wanda Allah Razumi ya ce masa ya ji abu irin su Aljeshu Kabir Ibrahim sannan ga Umarul Puti Rimahu duk hmm. yawanci ba kawo maganganun shi ilimi kenan ka gani ai wa shehu tijani gonin talibi yana da waɗannan mazajen wannan wannan ɗabakar kenan idan muka sauko Shehu Tijjani yana da almajirin almajiri. Shehu suka yi raju al'ayashi. Hmm. Shehu suka yi raju yana da littafi ƙwaya ɗaya. In ka haɗe duk baitocin da su ɗiye a duniya ba su kai adadin littafin ƙwaya ɗaya ba. Kai. Littafi ne na tarihul kulafa ya mai da shi waƙa. Sai da ya baiti dubu sha tara da wani abu. <gasps> in ka na san tarihul kulafa tarihul kulafa na siyudi to su ya mai da su waka baiti dubu sha tara da wani abu idan ka haɗe duka baitocin da su yi a duniya ba su kai dubu sha tara ba to shi kuma suka yi raju ba iya su kaɗai yayi ba a shafaɗin nan ya mai da ita waka gaba ɗaya baiti dubu bakwai da wani abu ne a shafa ta alƙali iya ya mai da ita waka baiti rijali kenan yawwa ma kana hadisan yuftara wannan duk abubuwan nan da ake akwai su suna nan ana da su waɗannan abubuwan wannan lissafin da magana ba wai kawai ta ta faɗi ba ta zo mu ji ta muke ba a shafa ya mai da ita baiti dubu bakwai da wani abu ya mai da ita waka so in ka haddace wannan baitocin dubu bakwai duk wata matsala ta a shafa ka haddace ta kasanta. duk abin da ka faɗa aka faɗa a shafa kana da shi a kanka in ka haddace wannan baitocin dubu bakwai almajirin almajirin shehu tijani ne wannan shehu tijani yana da almajirin almajirin almajiri malik si na, na eh. senegal yana da tafsiri da ake ce masa diya'un ne mujalladi ashirin ne bolum ashirin diya'un ne almajirin shehu tijani ne sannan nan a ƙasanmu nan a ƙasanmu nan Najeriya yana daga cikin awa'il wato na farko-farko wanda suka karɓi ɗariƙar Tijjaniya Wali Umaru wanda shine ina ga ake ce masa walin zazzago. Walin zazzago Wanda ya alfiyatu ɗariƙi kenan. Yau walakin na jullan nasi mudduhuri fi gaflatin au jahali na kusuri min amri dauliya min nastagarabu mustabidina ma ilaihim yunsabu min al maqamati fakanu mubidin biddabi ma a mujarradil aqali bila nazari dalili shar'i wal aqalin jala yana magana akan su jahilin turayen a cikin alfiyatu ɗari da ire to wannan eh. wali umar din na zaria yana daga cikin awa'il na tijjanawa a ƙasar nan. Yana da ya yi littafi Alfiƙiwa alal mazahibil a kan baitoci ne a kan mazahibi Alfiƙiwa alal mazahibil a baiti dubu biyar Alfiƙiwa alal mazahibil arba. wai mazahabobi guda hudun nan shi ya waƙe shi ya waƙe cikin baitoci dubu biyar almajirin almajirin almajirin almajirin shehu tijjani ne radiyallahu anhu wai an gaya muku hauka ake wai an gaya musu haka kawai aka bi wuce jani. haka kawai a kyauta kawai a biya ma a sha kiɗa malamai irin waɗannan suka sunkuya suka yadda ubansu ne wannan a ilimi na shari'a da ilimi na ma'arifa suka sallama suka cire mai hula an gaya muku haka kawai ne so ku kawai kun je kun yi diploma kun yi digiri kawai kun ɗauka mm-hmm. wannan shi karatu karatu ran da cikin. <laughs> eh karatun da out alaji kawai kuna zuwa kuna faɗan kawai dan ana shiru ko ba ku san ba ku bincike ba ku san waye shiru tijani ba wanda duk wani littafi da aka yi muhimman littattafai da aka yi na tarajumu wanda aka yi su a bayansa sai ka ji an saka shi sai an saka shi a ɗabakar fuka ha'u sai ka ji shi a ɗabakar malaman hadisi sai ka ji shi a ɗabakar a alamu na malikiya sai ka ji an saka shi in aka yi littafi ana jero waliyai ma a bayansa sai ka ji an sa shi ko ba ɗan ɗariƙarsa ne ya ba in ana faɗan waliyai sai ka jiyo shi a ciki ana faɗarsa kai saboda kawai kawai abu ya muku daɗi kawai ku zo kawai ku hau intanet kawai ku zo ku hau soji kawai na ka shi wuti zani kaza ba ku san wa kuke magana a kansa ba ba ku san wanda duniya ta sallama ba wannan wannan wannan mutumin alhilali ba ta yi a garin su malaman da suke manyan malamai na garin su ne yan tijjaniya ba haka yi bada ba mm, taqi din alhilali ko me alhadi ya tilhadiya shi ba haka yace manyan malamai a garin su wanda suke manyan malamai su ne yan tijaniya to mutum mahaukaci ne shi manyan malamai wanda suka yi ilimi su suke bin sa kuma kai ka duba ƙasar kuma daga gani <laughs> suwa in kana da hankali to idan muna magana tarihi sayyidi ban face a Sheikh Sharif Ibrahim salih Al-Husaini ba to ni wannan na ga littafansa mu mu san wanda ya littafai mu san wanda ya littafai kamar sa ba mu mu ba mu sani ba sai haɗe da na ɗan taimiyan da na ya yake da suna ibn al-qayyim da na ibn yawa in aka haɗe su littafan nasu gaba ɗaya ai zai iya haɗe su shi duk sai ya haɗe su nasa sai ya haɗe su littafansa sharif littafansa magana ake ta karatu ba magana ake ilimi kana wani magana kana shirme wa Shehu Tijjani bai yi talifi ba Shehu Tijjani ya ba da ilimi bisa tafarkin magabata na kwarai kuma an kiyaye abin da ya ba da ilimi yana da fatoyi a tafsiri ya fassara ayoyi 92 kuma ayoyin da yake fassarawa irin wanda su ma ma'anonin suka shige wa du askalat ala min al-mufassirina min imma an ɗari'i wato ishara bangaren ilimin subanci a zahirinta an fahimce ta da waye bangaren baɗininta bangaren ishararta tafsirin ishari kenan Tafsirin ishari sai a zo a yi masa tambaya ya bada amsa ta wannan wujahar wanda su wanda suke ahalul isharati din in suka karanta sun san waye shehu tijani sun san irin baɗin da yake da shi a ilimi sosai to sharif kam littattafansa ga sunan a gaya wa 'yan tijjaniya a gaya wa shehu tijjani wani tarihi to wannan wannan kenan ah, wannan a daina wannan matsalar wayoyin shehu tijjani bai littafi ba yan bid'a shi tabarkin magabata ya bi kuma tabarkin bid'ar shi kuke yi kuma kuke faɗan kuke cewa ai gashi gashi sana abu na biyu ƙarya ne ya ce ba a yi littafi kamar a saribul a difa'i wa janabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa littafi kamar a shifa ba ba a taɓa ba littafin da Allah ya karba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya karba da inda muka gane Allah ya karba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba irin kabulin da ya samu a duniyar musulunci sharkan wa garba gabar da yamma duk duniyar musulunci ta san ashaba amma ba wanda ya san wani littafi a sarin wasulul ala shatimar rasul babu shi Allah bai sa masa albarka ba Allah bai sa masa kabuli ba yawwa ba za mu ce Allah bai ba ba mu sani ba amma dai abin da muka sani Allah bai sa mai kabuli ba dan ba mu san wani zaure a duniya da ake karantar da shi ba yau zamani ne globalization ake cewa ko eh hannu numu ba mu san wani zaure da ake karantar da asarin wasu ko aka karanta shi daga farko har karshe ba a shafa ku a garinku a garinku zaure sama da ɗari ana karantar da shi wane ɗari a Kano kawai. Gaskiya ne. Wanda shauran garuruwan musulunci. A garinku ba fa a Andalus can inda aka yi a shafar ba. Ba a Magarib ba kuma inda ina ga kabarin sa yake. A a nan Najeriya baƙar fata a nan to sama da zaure ɗari kullum sai sun karanta littafin a Saboda Allah ya karɓa manzo sallallahu so da haka a maudu'in faɗa girman annabi sallallahu da ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ba a taɓa littafi kamar a shafa ba kuma bayansa ba a yi sa ba kuma wanda duk ya zo wanda duk ya zo yi littafi a wannan zanibin to layas ta gani an kitabi shi ba kuma a ɗauko a tsarin ɗin idan ba mu nuna inda ibn taymiya ya yi ba a shafa a ɗauko a buɗe in ba mu nuna inda ya kofofa ba ka zo kana kai kai wato sunan da ake cewa jahilin triumph ya fi kamata da kai ba ka karatu ba ka bincike kawai kana zuwa ka faɗi magana kawai ba tare da ba tare da lura ba ba tare da basira ba ana magana ta ilimi irin waɗannan ka zo kai ta kula su ta baka wahala wallahi tallahi ba dan dai lokaci na awamu ba irin waɗannan ma suna wa magana ma kama zuwa saurare su a lokaci ne na awamu ba yadda za a yi kawai wallahi tallahi yanzu mutum kawai ce ya koshi yanzu yana irin wannan magana wanda ko su taimiyawa ba su faɗa haka ba a ibnu abdulhadi bai ce ba ai kamar sarimu ya faɗi wani littafi al'iman. ya ce shi ne ba ai kamar sa ba amma Allah ya su ce a sarimu ba ai kamar sa ba shi shi yake ta faɗa oh. saboda rashin rashin bincike to wannan kenan sannan na uku tuhumar da ya ce ana wa ibnu taimiya da kin annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai kuwa tuhuma ba ba mu ba ma cewa ibn taymiya makin annabi ne mu ba layin mu bane mu zuciyar mu ba busasshiya ba ce katarnin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi ba a bushe take ba mu ba so muke wani ya shiga wuta ba ba ruwan mu nan gaskiya ne mu kowa rahama sai ibnu taymiya Allah ya yafe masa kurakuransa Allah ya Allah ya bi masa ba ruwan mu ba me matsalan mu in ibnu taymiya me ya kamu muka karin ibnu taymiya bi samu rawa ba ba ruwan mu amma dai waɗanda suke tuhumarsa da kiyayya annabi sallallahu alaihi wasallam har gun Allah suna da hujjojin da za su rika su tuhume shi da su gaskiya ne yawa suna da shi na farko wato fitowarsa da ya zara takobi kan sha'anin ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kan sha'anin tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwa sannan kuma kan kwaɗa wa mutuncin sayyidina Ali da wasu sahabbai ma gaskiya ne yawwa irin abin da sai na abdullahi dan umar ya ce abin da ya na tatabbul athar zari'a ne ila shirki wata hanya ce za ta kai shi yayi shirka Abdullahi dan Umar sahabin Annabi wayo wayo wayo irin cewar walaqad akhda Umar fi aksara min sab'ati ashara mas'ala sab'ati ashara mas'ala eh a rantsi a ce Umar ya kuskure a mas'ala sama da goma sha bakwai goma sha bakwai a ce sai da na ali wato Allah ya tabar da shi wal iyazu billahi kalma makamancin raka duk inda yake kuma katala asati lalid diyanati duk wanda suka tuhume shi da kiyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka tuhume shi da kiyayyar annabi suna da hujja gurin Allah da za su rika cewa waɗannan maganganun da su suka rika suke tuhumarsa wannan magana da ya dole a ce mai munafiki to dole ka gani shi yasa wasu suka tafi cewa munafiki ne akan babin aƙida kuma abubuwan da ya faɗa akan janabin Allah wasu kuma suka ce masa zindiki kamar yadda dai abin yake ba mu muka faɗa ba wata ran wani ya taɓa cewa da shi wa abul Fatai wai kai ka san ibnu Tayyiya <laughs> yadda kage yadda kage wa ibnu yadda kage wa sai di Abdul Fatai wata allura da gaya maka sai di abul Fatai da ya dinga ɗauko littattafai mutum ne ya ka neme shi aka rasa sai na kaji sai di yana kana ji na ashe wancin ya gudu Ke so da haka a bangaren aƙida abubuwan da a TikTok ne. A bangaren eh, aƙida abubuwan da ya yi kuma aka zo aka dinga tomasa da zindiƙanci. Abubuwan da ya kuma babu kyau. abubuwan da ya ba kyau. Abubuwan a janibin aƙida abubuwan ba kyau muninsu ya kai. To shi kenan. Sai ya ce wai ɗaliban ilimi ba su isa su wadata gabar littattafan Ibn miya ba ko makiyansa ko masoyansa wannan ƙarya ne wallahi wallahi za ka iya yin ilimi ka san addini ka fahimci komai na addini ba littafin Ibn taymiya wallahi da daban Ibn taymiya matsala suka kawo duniya wallahi <laughs> wallahi azum da ba a yi su ba da musulmi sun zauna lafiya littafin shi islam eh wallahi babu wani malami da ya kawo duniyar musulunci fitina kamar ibn taymiya babu shi duk rabuwar kan nan muninta da muninta duk daga wanda suke dogara da fatawoyinsa ne wanda fatawoyin nan ba mu sani ba ya nasa ne ko kuma wasu duk da cushi ko da tanakudi ko da rashin tartibi tunda abu ne da aka tattara bayan ka wasu abubuwan ka yi tarajuyi a kansu amma kuma mm. suna rubuta an ajiye duka ga sunan amma dai babu littattafan malamin da suka kawo fitina suka kawo fitina a duniya suka raba kan musulunci so ba malamin da ya raba kafirci kalmar kafirci kafara kafara kafara kafara ya sassauta kalmar nan ta zama ta yi sauki kamansa kuma za a iya musulunci a fahimci addini a fahimci musulunci wallahi azum a fahimci ilimi a zama teku a ilimi ba tare da an buɗe bangon littafin ibn taimiyya ba da ka wannan abin da ka faɗa ƙarya ne to wannan shi ne wannan wannan sai matsayi na na hudu shine na biyar dai ko na biyar kai eh na biyar na a saka yawa eh a saka eh amma dai kamar na hudu ne wa minha har ila yau daga cikin littattafan ibnu taymiyyah kitabu mujalladi guda wani kuma in an ware rubutunsa sai ya kai mujalladi biyu to anan abin da nake so in dan kara ga yan uwa su fahimta shine wa minha har ila yau daga cikin littattafan ibnu taymiya kitabu jawabil i'tiradat al misriya ala al futiya al-hamawiyya littafi mai sunan jawabul i'tiradat al misriya ala al futiya al-hamawiyya fi arba'i mujalladatin shi mujalladi hudu ne وبعد النسخ منه nan yadda za a karanta jawabu li'tiradat za a karanta kada ya karanta su yana cewa jawabu li'tiradat wannan alhamdulillah ba ya cire ta zai jawabu li'tiradat al-misriya ala al-futiya al-hamawiyya yawwa haka zai karanta duk nusar ɗin babu wadda aka rubuta alhamdulillah saboda babu jawabu misriya ala futiyal hamawiyya wannan shine to sai a maimaita mu ji yawa maimaita har ila yau daga cikin littattafan ibnu taymiya kitabu jawabil i'tiradat al misriya Alal futiyal hamawiyya littafi mai sunan jawabul i'tiradat al-misriyya Alal futiyal hamawiyya fi arba'i mujalladatin shi ma mujalladi hudu ne wa ba'dun nusakhi minhu to wannan ta haƙiƙi cewa hamza ta haƙiƙi yawa eh, yawa kuskure ne ta haƙiƙin hamza din babu ita zai duba ya gani babu ita to sai a sa na akwai na shida gare shi bi asma'ihil husna da sunayensa mafiya kyau wa sifatihil ula da sifofinsa maɗaukaka wa shukran lahu ala ni'amihil bawasiqi da kuma godiya a gare shi bisa ga ni'imomin nan nasa mabayyana mayalwata wa e da godiya da ni'imomin nan nasa albawa su ya ce mabayyana ya ce kuma mayalwata a mm. maɗaukaka yawwa maɗaukaka magana ibnu hanafiyyati da ake ta kaifa basaka abubakarin ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waya aka yi ambatan sai na abubakar ya ɗaukaka a falala wajen wajen a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka amfani da kalmar basaka din wato abin da yake ya ɗaukaka kenan ambatansa ya ya ɗaukaka da haka ni komi wani ke maɗaukaka sai ce mabayyana ya ce kuma mayanwata wannan kurkure ne na dalala al-mu'jamiyya na ita kalman wato albasu ba haka take abin da ya fassara ba haka take nufi ba dai a ba haka ba az-zawahiri eh ba az-zawahiri bane na'am al-fadila ne wal aliya ko alfadila wal'aliyatu zikiri to su ne abubuwa na al'ukudu durriya sau da ka gurguji sai mata fushi kuma jawahirul ma'ani na mu saka sai a saka eh na farko ba dam sannan ka sani ya afi ya kai dan uwana rahimakallahu Allah ji kanka da rahama anna علم tasawufi hakika shi ilimin sufanci ibaratun wani bayani ne an ilmin na wani ilmi in qadaha da ya tsatsafo min qulubil awliya'i daga zukatan waliyai to kaga wannan kalmar da aka ce in qadaha aka ce ya tsatsafo iya wannan ba ba haka bane da ya lura da da ya lura da jumlar da take gaba zai ga ai tsatsafuwar ba zai yi ina ga da aka ce in kadaha sai aka ce a tastanarat bil amali yau kaga kaga ta yaya zai zama zai zama kuma yau zai zama tsatsafowa wai yau kaga in kada hamin kulubil auliya sai aka ce hattasta na bil amal bil kitabi was sunnati kaga daga ji ka san alinki da nan lalle wani wuta ce za ta kama gaskiya daga da cewa da ah, ya sunanta abin nan da ake kunna taba da ita ake ce mata kaddaha ah, later eh later later da ake ce mata kaddaha tun da kaji an ce hattastanarat in kadaha min qulubil awliya ta kaga magana ce ake ta haske kaga sai dai ya zamo ya kyastu ko ya kunnu ilimin su baye bayani ne wani ilimi da ya kunnu daga zukatan waliyai har suka haskaka bayan ya kunnu ya kama kenan sai suka mhm. haskaka da kitabu da sunna amma tsatsafowa kaga nan maganar ruwa ne kenan gaskiya wani abu wa shi ne zai tsatsabo so eh, wannan shi ma eh, kuskure ne fassara ta da haka na'am duk da a gaba na ji ya fassara a gaba su kusan uku hakan da cewa ya tsatsako ya tsatsako da ya zuwa ƙarshe kuma sai ce in kada sai ce ya kyastu ko kuma dai ya tsatsako din yana dai kokonto bi tabbatar da fassara kwaya ɗaya ba sau da haka to wannan tsatsafar da kake ta faɗa gaskiya ba ba ita bace ba sai yaƙi shi dole za ka fassara ta wato tarkibi kana kallon sai yaƙin ka wani kalmomi aka jera akwai abin da da ka gani kai ka san yadda ka faɗa ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba gaskiya ne ka gani to to to sai mu je shi kuma wato makda'i na gaba abin da yake magana ya yi kokonto ne akan harkar zubudatu wai rufa ce a kai ko kuma kisara mm, ce mm, mm. da ya faɗi rufa'ar kuma sai ya ya mai da shi kisara to kuma sai aka faɗi a nan <laughs> bara mu je mu gani san a gani da sauransu sai ce kama anna ilmal ma'ani kamar yadda ka san abin da ake kira da ilmul ma'ani a balaga wal bayani da ilmul bayani zubdatu ilmin ilmin nahawi zubdatu ilmin nahawi mm, shine madarar ilmin nahawu ma'ana ilimin nahawu daga cikinsa ne kaji ko naji ya ce zubdatu da farko kuma ya ce zubdati sai ya dawo ya ce zubdati to haba <laughs> ai ba zai yi ai ba zai yi ba da ka bar shi dai a yadda yake din ai ka ga ka ga ko ta sau uku inda ba ku zuwa yawa kamar barin kamo gurin don mutane su ji yadda kama in kama anna ilmal ma'ani wal bayan zubdatu ilmin nahawi kaga ai khabaru inna ne ai gaskiya ne khabaru inna ne kama kama anna ilmal ma'ani wal bayan kaga wannan duka ismu inna ne zubdatu ilmin nahwi kaga zubdatu zai zama amma zubdati wal bayani din nan ita ta dauke shi sai ce kuma zubdati ilmin nahwi so wannan eh, ba zai yi ba shi eh, khabaru inna wato marfu'i ne rufa ake masa saboda haka zubdatu nan khabaru inna ne zubdatu za a ci so da ka shi da rauni a bangaren hau kamar yadda ake gani inda aka shigo matsala ta nahau wayannan ma ba da wasali da wasali ba shi da wayar lumanin akwai wasali ma na <laughs> Ibrahim wallahi akwai wasali na wanda yake amfani da shi kenan yi wallahi da wasali wallahi shi dai al'ukurin durriya din ne ba wasali amma shi wannan da wasali wallahi amma dai kaga yadda ake ta ta ta to sai al-maqda'u thalis shi kuma wato ya yabawa kasan ita muƙaddimar ta jawahirul ma'ani wato gaba ɗayanta shi sai wa alaharazim ya kawo wannan wato ya ɗauku ya yi naƙalin muƙaddimar abdulwahabi sha'arani ne. Imam eh muqaddimar sai dauko da yayi a dabaqatul kubra nasa ita ya dauko ya saka to da ya yadda sha'arani yake faɗa sufanci shi sufanci shine aiki da kitabu da sunna kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to ina gaya maka mutumin sai ya saku akan yaban sha'arani kuma aka yi ta gargaɗin mutane cewar sha'aranin nan fa tazararsa da shehu tijjani wajen shekara ɗari uku ne dan ka aji ana maganar kitabu da sunna mm. a zaci jawahirul ma'ani ne wannan subancin magabata ne ka gane a yake ta nanatawa eh. ma'ana su su shehu tijjani da suka zo sun babbata sun yi kaza sun yi kaza har ta kai ana nuna cewa su sha'ara ne ba sa kirkiran salatai ba su da kirkiran kaza da ka ji mutum kawai ya zo ya zauna zatensa ko a teburin mai shayi yake ko kuma irin ko na gauta ko shirin mulek menene ne na rahama na 'yan siyasa na zata yake a irin wannan gurin yake kawai zo na ya ta shirgo zance ya ta shirgo ƙarya wallahi baya tsoron Allah ya zauna ya ta shirga ƙarya ba tare da bincike ba kana yi wa malamai ƙarya wai wai wai ya karanta wasu maganganu na Abdulwahabi Sha'arani da ya karanta sai ta kun ji zancensa duk babu haƙiƙa a ciki babu haƙiƙa gaba ɗaya wallahi kuma ya karanta gun da ya faɗa hakikar shi ne ɗazu maganar da nake maka nake cewa guri ya karanta ya wuce amma kuma ya je yana cewa ba hakika sau da haka a sa wa mutane su ji sai mu gwada inda inda ya faɗi hakika to bismillah yaka yayi gaskiya wa man ja'alahu ayna ahkami shari'ati wanda kuma ya ce ilimin sufanci shine asalin ilimin shari'a sadaka shi ma ya gaskiya to a nan abin da nake so in ji hankalin sufaye ina aka samo ilimin haƙiƙa sha'arani a nan a cikin maganar sufanci babu maganar haƙiƙa kwata-kwata da ka sufayen da waɗanda suka fara abin da yau sufaye suke jingina kansu da shi daga zamanin tabi'ai har zuwa zamanin irin su sha'arani shekara ɗari takwas ko makamancin haka ko ƙasa da haka kaɗan za ka ga babu maganar wani haƙiƙa haƙiƙa a ciki sai ce kama anna man ja'ala ilmal ma'ani ji ko duk na baya su bayan baya ba su haƙiƙa haƙiƙa daga baya wannan wannan kaga haƙiƙa ibnu taymiya ya maganar ta kana zuwa kana ta jahilci alaji Ibn taymiya ma haƙiƙa. ne kana ta maganar wani wai wai su bayan baya ba san hakika kaza kaza ibnu taymiya ma dan hakika ne yayi hakikan nan ya san dan hakika dan hakika ne ibnu taymiya rikakke ma shi hakika sama idan kallata za a yi tasa ai shi akwai kafirci a ciki ba mun ce shi kafiri bane amma shi hakika sa ai akwai kafirci a ciki ma shi kaki kansa tunda shi yana da ra'ayin wai a ittihadi akwai ma huwa haqqun wa ma huwa batilun wai a ittihadi wa ya hadu da Allah ya zama Allah da Allah da bawa na gane hadi mana ya eh, islahi malaman kalam to wai ya ce wai akwai na gaskiya akwai wanda yake na ƙarya yanzu akwai wani inda bawa zai halitta da Allah da halitta da gaskiya da ƙarya to kaga kaga shi hakikarsa ta ta ƙare shi tasa akwai kafirci ma a ciki wadda ba ta gaske bace ba to amma abin da zai baka mamaki shi sha'ara ne ya maganar hakikar a baya tazarar inda ya karanta nan da gurin da ya maganar hakikar tazarar BP layi uku ne eh. layi uku ne eh, layi uku layi uku ne tazarar amma har ya manta kuma ya ja ya fassara sun ma'alam aki rahimakallah anna ilma tasawufi ibaratun an ilmin in qadaha min qulubil auliyai hatta istanarat bil amali bil kitabi was sunnati sai ce hmm. fa kullu man amila biha in kada halahu min zalika ulumun wa adabun wa asrarun wa hmm. haƙa'iƙun <laughs> ta'ajuzul alsunu anha in kada halahu min zalika ulumun wa adabun wa asrarun jam'i eh, gaskiya ne to ya karanta ya fassara ya wuce wai kuma da aka je gurin da ake cewa ya ce ya wuce fattasawufu innama huwa zubdatu amali al-abdi bi ahkamin shari'ati idha khala amaluhu min al-ilali wa nafsi kama kama anna ilma al-ma'ani wal bayan zubdatu ilmi an-nahw فمن جعل علم التصوف علما مستقلا صدق ومن جعله عين احكام الشريعه صدق انن <laughs> يا تsaya shine yake cewa wai su kunsun su abu tunda aka dauko magana muqaddiman nan ta sha'arani a ga ya masa in a take ga ta can ya biya ta akara kallahu turaya muke nan ya ida ba akara makallahu jahilin turaya mu dai kai mai da'awar ilimi mai da'awar malinta Allah a to ko bai gane haƙa'iq ɗin ko bai kawo cewa jam'i ne na haƙiƙa ba shi ne rashin tadabbur ne da rashin lura da kuma karatun ake yi haka kawai babu isti'dadi za ka kawai a zo a yi ta magana Ya irin wannan kwata-kwata ba dan larura ba irin waɗannan masu shashi faɗi wanda kwata-kwata ba sa mutunta ilimi kwata-kwata ba su mutunta ilimi ta ina mu zo muna wani maganan a kirwakallahu shan zamani cewa kiyama ta kusa tashi ba yanzu wannan billahi la ila illa wa a zamanin irin su maluku ne bulala za a yi ma duka zai a daure shi a prison a ce wannan fitinanne ne ya zo yana wai da malin da sunan malinta baka iya nahau ba baka iya sarfu ba baka san luga ba sannan kuma wai ka zo ka zo ka ce ka kafa wai kana cewa to bari ka ji wata shababar kuma ai abun ba wato abun ba daɗi ne eh bari ka ji wata shababar kuma a ta gaba a ta hudu wannan gaga sai mun yi dogon abu ba ƙarya kai ka ce ba hakika layi uku ne ta zara inda yi maganar hakika kai ba ka lura ba ka tabbatar yana karatu hankalin guri wai ya karanto gurin ne ko ko an kashi ne sai sati mai zuwa <laughs> ya karanta ya fassara wallahi ya karanta kwata kwata kwakwalwar tana can wani guri mu take tunani wannan karatun na yau take tunani gaba ɗaya so da ka sai ta dabarbarci <laughs> ana ya san kyautar da ya bayar dole a yi tukuici kenan dole a yi tukuici <laughs> na makarogalla a sa na gaba na hudun nan abin da yake a ciki wani mu yi introduction eh wato abu ne guda biyu magana ce wato wani kai yanzu idan da yana da hankali tun daga biyo zirin larabcin da abdulwahabi sha'arani yake yi a mukaddiman nan inda yana da hankali inda ya san ilimi sha'arani ya yi magana ka ce masa kuskure kai tsaye ba tare da lura ba tare da tunani ba ai in ka ga magana ya yi wannan ka tsaya ka bi ta ka tattambayi masana ka ji kafin ka gaskiya ne amma saboda ilimi ya yi ara zamani ya zo ƙarshe wai kawai ya karanta wata magana ta sha'arani saboda ka sha'arani ya burge shi wai na an mutunta sai aka ce Allah ya ji kansa da rahama amma nan kuskure yayi shi wajabtawa mujtahidi baya wajabtawa mujtahidi baya wajabtawa mujtahidi baya haramtawa mujtahidi aka ce aikin shari'u ne sai aka ji kamar shari'un ba ta yi ba sai aka ce a'a mushri'u sai aka kai mushri'u ya kamata a samu ta'addi ai sai aka ce musharri'u <laughs> ka gane da a guri guda aka ce aka aka tsada aka tsaya to sai aka ce aikin wani shari'u shine zai wajabta amma mujtahidi baya wajabtawa baya haramtawa so wani kiyasi sha'arani yayi cewar in dai mujtahidi a hakamu shari'ati zai yi ijtihadi ya wajabta ko ya mandubantar ko ya makaruhantar ko ya haramta to min babi aula a tafarkin ɗariƙa ta sufaye ilimin sufanci Na'am. To shi ma mujtahidi na sufanci ya kai ya wajabta ko ya haramta ko ya abu wanda zai tafiya a tafarkin sufaye yake so ya samu Allah to in sufi ya kai darajar ijtihadi a darajar ilimin subaye to ya kai ya ce a tafiya wannan yin wannan abin haramun ne mm, na gane tafiya yin kaza wajibi ne wanda zai tafi zuwa ga Allah yana so ya samu kaza to wajibi ya kaza sai ya ce in dai wancan za su yi mujtahidai na akamu shari'a su dinga wajabta suna haramta suna kaza to min babi aula wa'innan ba wanda sufaye ma su yi a ga a tafarkin wato a wanda suke tafarkin mutanen Allah ka fahimta da ya faɗi wannan kai tsaye honorable ya ce kuskure ne wannan abin da ya faɗa mujtahidi bai da dama ya wajabta mujtahidi bai da dama ya haramta dan haka idan haka ne ma an yi abin da ake cewa kiyasun ma'alfarik wato kiyasin da ya yi ma abin da ya kiyasin da shi babu shi kwata-kwata babu shi sau da aka gini aka yi akan toka abdulwahab sha'arani ne ya gini akan toka saboda lalacewar zamani kai gaskiya gaskiya dai mallawan ya yi kuskure a nan to yanzu wannan ka ji abin da sha'arani yake cewa ya ce walaisa ijabu mujtahidin bittihadihi shay'an lam tusarrihi shari'atu bi wujubihi aw la min ijabi waliyillahi ta'ala hukuman fi tariqi lam tusarrihi shari'atu bi wujubihi kuma sha'arani sai yace kama sarraha bi zalika li yafi iyu wa gayru ba magana sabata shi ma ya reference ya faɗi waye ya faɗa sai yace wajabtawar mujtahidi da ijtihadin sa wani abu da shari'a bata kururuta lamtusar re bata kururuta da wajibcinsa ba ka ji malami malam lamtusar re ba a hmm. faɗa da cewa wajibi ba ne mujtahidi ya zo ya wajabta ya ga ba cewa yawwa ba cewa ya bata wajabta ba yawwa bai zamo aula min ijabi waliyin layi ta'ala hukuman fit ɗariƙi lam tusarrihin shari'atu biyu bai fi wajabtawar waliyin Allah wani hukunci a tafarkin sufanci wani hukunci da shari'a bata kururuta da wajabcinsa ba Ya ce kamar yadda alyafi'i da waninsa suka faɗa sai lawan ya hau ya tsalle ya dira ce nan kuskure ne nan kuma kiyasun nema alfarin to lawan ka ta sha ƙarya ne. bari mi ma ta mahaukaci lawandi kuma malam kusa ɗari eh lawandi ai ana cewa lawandi a Hausa ko lawandi lawan na ji wani waya gaya masa ai a waya wani dan uwa sai di eh, sai di bai haƙi ya gaya mishi a waya ya ce masa lawandi kuma na ga bai ji wani matsala ba to sai san na san ina ga ana gaya masa to bari mi masa ta, ta, ta, ta masu hankali za mu ce ba ta mahaukaci ba sittin bisa ɗari na abubuwan da aka wajabta a shari'a mujtahidai ne suka wajabta su gaskiya ne ba ta sarihi ba yawwa sittin bisa ɗari banda jahili an ce maka lam tusarrihi shari'atu biyu jubihi to amma bari mi masa yan gida na'am bara mu sa ya awwa musa a fara ji daga bakinsa. sa ina ga network ɗin malam ne ya abu ko nawa ne Okay. Network ɗin malam ne jama'a a ɗan yi haƙuri bara malam ya dace mu saka in muka sa sai ya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 Wa salam. Na dawo? Na'am ya mala. To, an ji wannan katobara. Yanzu Mun je a kan Abdulwahabi sha'ani magana. Abdulwahabi sha'ani magana alaji ka fito ka ce wai kwata-kwata kai yanzu lawan kace wai babu abu misali babu abu abdullahi sharani ya ce akwai abu inda hankali inda hankali ai ai ai ai ilimi ba a raina ta ai gaskiya ne gaskiya da ma wato kawai daga karanta magana kai tsaye kawai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 da sauri kamar su ake nan da nan ga mutane su yi kuskura. Wallahi, to yanzu yanzu ko a akademiya harkar jami'a. Ni ɗalibi ne misali, za ka zo ka rubuta wani abu da za ka yi depending a kansa, za ka kare shi. Eh. A ilimi. Za ka samu supervisor ka, professor ne, supervisor ka.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 shara ne magana to ina ina faɗa sai bi ina faɗa abubuwa abubuwa 60 bisa ɗari na hukunce hukuncen shari'a da ijtihadi aka wajabta su abubuwan in ma ba su haka ba abubuwan da shari'a ta sarraha da wajibcinsu to wannan ba su fi arba'in ba cikin ɗari ta sarrafa ta hmm. sarrafa da wajibcin su ba su fi arba'in ba cikin ɗari to amma bari mu fara da gidansu na'am ibnu taymiya ya haramta ziyarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam da ijtihadi kawai babu aya babu hadisi babu magabaci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 wa masjidil aqsa au kama salatu wassalam annabi sallallahu ce ba a nika sirdi a yi tafiya takanas sai zuwa masallaci guda uku kaga an faɗi mustasna amma ba a faɗi mustasna minhu ba gaskiya ne an faɗi mustasna shine sai zuwa masallaci guda uku to eh, amma menene mustasna minhu din to nan kuma shine fagen ijtihadin Na'am, na fahimta. Menene mustathna minhu din? To nan aka shiga malamai suka ce na al'umman musulmi malaman al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce tunda akwai riwaya shahar hausha da ta nuna ba a nikar gari don yin tafiya izuwa wani masallaci shine mustasna min hudun izuwa wani masallaci sai masallatai guda uku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 sai ya taho daga kasuwa sannan ya zo wannan masallaci ya zo ya yi sallah haka yake magariba haka yake isha to kaga hadisin a kansu yake magana amma ibnu taymiya ya malfa ya shi sai ce ila buƙatin ni shine shine a a mustafna min hudin bayan masajidi ya kamata la tushaddu rihalu ila buqatin wai kuma illa ila thalathati masajid dan Allah ka ji wannan a wannan gaskiya bai hau ba <laughs> magana ta gaskiya bai hau ba saboda da akwai bambanci tsakanin mustasna da mustasna min wannan rubaddiyar fahimta ta same doyi gaskiya dai wannan fahimta gaskiya ba ta yi ba na ga network ɗin malam ya ɗan tsaya. network ɗin malam ya ɗan samu abu da Allah a ɗan ya fi abura malam ya zo ina ga dama mun buga bidiyo na ƙarshe so haka ga lambar waya nan amma iyaka wasaf za a kira idan ma ka kira ta wani abu ba wasaf ba ba za a ɗaga ba malam yana gamawa insha Allah za mu buɗe wayan da za a kira amma whatsapp only yawwa duk wanda ya kira mai tambaya ne wani ƙarin haske ne kake so ka yi duk za a ba da dama amma akwai ƙaidajjen tayam da zan bayar gaskiya duk wanda ya hau gaskiya minti biyu ne da abin da zai yi yayi yawa sai dai in tambaya ne to shi ne. da ɗan afuwa wato ga masu comment nan wa'inda suke isa wa da malam saƙon gaisuwa insha Allahu malam yana jin ku ko mun abu za a sanar da shi insha Allah a ɗan afuwa malam ya ƙara so malam ya ya dawo mana alhamdulillah yawwa mtn din ne yau yake te mana yake te min kuma abu shine na gwada ya ta bari mu ga ko Allah ya sa ko zai mana na'am Allah ya ci na'am akramakallah to ai shi ma HL din Airtel ɗin shi ma na kaman. Airtel ɗin gashi ya fa. Ba zai. Musbahu Sani mazanya ko masha Allah Maulana Allah ya saka da mafificin alheri Allahumma amin. Yawwa. Eh, ga tukur bello ya ce Allah ƙara wa malam lafiya ana jin eh, ana jin ka bawa mahaji ya ce dubun gaisuwa da fatan alheri Allah ya ƙara ɗaukaka shehu Abbas Sadauki ina gaisuwa malam yana jin ku yana amsa na'am ana jin ka yanzu na dawo na'am ana jin ka Masha Allah. to kamar yadda muka faɗa wai mutahidi ba baya wajabta to yanzu ya za a yi da wannan ibnu taymiya ya wajabta baya haramtawa kun tabbatar mutumin nan ba ya karatu gaskiya ya karatu to yanzu misali sai din na'am ne to yau ana ji na ana sauraron ka akramukallah yau ai ku ne fuka ha'u yanzu <laughs> mutumin da mutumin da mutumin da ya ci abinci da rana da gangan da azumi ya ci abinci da rana da gangan da azumi me hukuncinsa sa nake kafara sai ya raba kuma ya yi kafara na'am akwai kafara akwai kaza ba na'am to da wata ayar ko da wani hadisin aka wajabta masa kafara eh sarahatan ni dai ban san ayar da za a ce sarahatan ta ce wanda ya ci da rana yana sani. gaskiya ban sani ba hadisi ma dai ban sani ba wanda sarahatan wanda aka yi magana wanda ya ci yana sane da rana ya ci abinci ko ya sha ruwa ni dai ban san hadisin ba ban san ayar ba dama dai wanda ya yi jima'i ne wato ya je ma matan shi ko ma kuma ko ya ji da ya ji dai wata mace ma ko da ba matan shi ba ya yi aikin asha kenan to ni dai wannan na san da akwai hadisi yawwa amma dai wannan gaskiya ban sani ba to amma kuma haka yake fa rubuce a cikin fikihu ba duk wanda ya ci abinci da rana a watan ramadana da rana ya ci abinci ko da loma ɗaya ce kwa ya ci ta yana sane da gangan ya san azumi yake yi ba wani uzuri to zai yi kafara kuma zai ramuwa wannan na san shi amma fa ban san hadisi ba ban san hadisin da aka dogara da shi ba ban san kuma ayar ba yau sai dai kawai ko kiyasi a ce an kiyasta da wannan hadisi na wanda ya abin to malam ya network ɗin malam ya ɗan abin nan kuma gashi sai dai yawa malam ya dawo wallahi network dai kamar zai abin arziki da farko kuma yana ta mana Eh wallahi da farko normal ba yanzu kuma mun ga sai abin nan yake ya ba mu haɗin kai sosai to yanzu sai ya ɗi wannan matsalar da muke magana ta cewar an wajabta kafara an wajabta kafara ga wanda ya ci ya sha da gangan a watan Ramadan sa ke da kiyasi aka wajabta shi shi kuma kiyasi da ba ba sai din ke yin kiyasi ba Na. kiyasi ne ina ga wannan sai dai Allah ya canja mana abin nan kabir isa malam ya ji ya ce allah ya ƙara lafiya malam amin amin ya rabi malam ashiru ashiru umar ahmad malam ashiru idan ma baya karatu wallahi idan ma yana yi karatun akwai mala ya shiru <laughs> ai gaskiya ne ai gaskiya ne wannan matsala ce da ya kamata wanda yake islamic studies ya kamata ya santa gaskiya akram kallah ban san aya ko hadisin da aka dogara da shi ba sai dai hadisin wanda ya je wa matarsa da ranar ramadan da rana shi kenan da shi aka yi kiyasi shi ma aka ce ai tun da duk mubdiratu ne wannan din mubdirin Na'am, na'am, na'am, akramakallah. Na'am, na fahimta. Da shi aka yi kiyasi kawai aka ce gashi. Aka aka wajabta kafara. Ka gani aka ce wajibi ce. Yanzu misali, matsalar ka taɓa mace a ce dole ka sake alwala. wajibi ne in ka taɓa mace ka sake alwala misali mu ɗau littafin nan na malikiya na ibn rushd ya sunansa bidayatul mujtahidi wani hayatul wani hayatul sunansa ko yawwa to akwai wani wani guri da yake cewa al mas'alatu thalitha yace iktalabal ulama fi ijabil wudu'i ijabil wudu'i mallama san nisa'a bil yadi ko kuma ijabil wudu'i min lamsin nisa'i bil yadi ya fi kyau na'am aw bi ghairi zalika min al al hassasati na'am malamai yace sun saba wajen wajabta alwala ga wanda ya taba mace da hannu ko kuma ya taba ta da wasu gaɓoɓinsa masu motsi sai ce fa zahaba qaumun ila anna man lamasa mar'atan yadihi mufdiyan ilayha laisa baina hawa baina hu hijabun wala sitrun fa alaihi rudu suka ce wanda ya shafi mace da hannunsa yana mai shega hannunsa zuwa gare ta mana shi ya miƙa hannun taɓa ta kaga sharuɗan ya shafe ta da hannunsa kuma shi ya miƙa hannun ya taɓa ta sannan na uku kuma ya zama babu shamaki tsakaninsa da ita babu labule to fa alaihi wudu suka ce dole sake alwala na'am wa kadhalika man qabbala suka ce haka wanda ya sumbanci mace shi ma dole ya sake alwala li'anna al-qiblata indahum lamsum ma domin shi ma sumban a gurinsu shi ma kafa ne sawa'u iltazza aw lam yaltaz lam yaltazza sawa'an yawa ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba dole ya sake alwala wa bi hadha al-qawli qala shafi'i wa ashabuhu da wannan maganar imamu shafi'i ya faɗa da almajiransa illa annahu marratan sai dai shafi'i wani lokaci farraka bainal lamisi wal malmusi shafi'i shafi'i ya bambanta tsakanin mai shafar da wadda aka shafa wanda aka shafa fa'au jabalu du'a alal lamisi duna malmusi fa fa'au jaba waye fa shafi shafi ne ya wajabta kenan ba Allah ba ba annabu ba na'am ka ji wani abu gaskiya ne tijjani tijjani ya ce allah ya ƙara lafiya da zunzun kwana mai albarka amin eh to ina ji network ɗin malam ne dai masa problem e network ɗin malam ne ke masa abu a danya hakuri hatta yarji a ilaina har malam ya dawo a mana afuwa amma dai na fahimci karatun nan wato shi mamu shafi'i shine ya wajabta alwala ya ce alwala ta wajabta ga wanda ya yi shafar amma alwala ba ta wato shi aka shafa yawa ga akramakallah wannan ya dawo wallahi dai network din MTN din ya dauke gaba ɗaya ma to yanzu ya dawo dai hasbunallahu amma dai na sa iyatal Allah ya sa ya ba mu haɗin kai to ni ma mtn din ne kenan to yanzu nan ya ce sadauki ina jinjina sadaukin fara Allah ya ƙara kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin Alhaji Malam menene godal ne ko waye Na'am Allah Yau ba mu shabi Na'am fa'au jabal wudu'a alal lamisi dunal malmusi imamu shafi'i sai ya wajabta alwala banda wanda aka shafa din shi wanda ya shafa ina hadisi dole ya alwala amma wanda aka shafa ba zai alwala ba yau to amma wa inil tazza ko da shi wanda aka shafa din ya ji daɗi Na'am. Cewa ne ko da shi wanda aka shafan shi ma ya ji wani abu. malam ya ƙara samun ga network ɗin da farko normal amma kuma yanzu kuma network ɗin yana yana yi wa malam ko yana yana mana wasa gabaki ɗaya yana ta mana iskanci wallahi Yi wallahi yawo ana ji na? Na'am, na'am ana ji a kiran kalla. Yawwa. To kaga Imamu Shafi'i ya wajabta alwala ga lamis mai shafa banda wanda aka shafa. kaga shi a matafiyarsa kenan wanda aka shafa ko ya ji wani abu da dai ba shi ya nufa ba ba shi ya abu ba sau da ga shi alwalarsa ba ta kare ba kenan matar da aka shafa ita ko da ta ji wani abu alwalarta ba ta kare to irin waɗannan waje waje abu kaza wajibi ne abu kaza wajibi ne abu kaza wajibi ne abu kaza farilla ne abu kaza farilla ne yanzu ɗalibin ilimi ma ya zo yi wannan maganar da yi mutu ta hidiyewa shi ne to ai gaba ɗaya a wato shi daraja ittihadin ce bai sani ba da aka ce wa mujtahidai malamai magada annabawa eh to ai wannan shine gadan ai gaskiya kuma su abun an usulu fa almafhumu lahu hukumul manduki ko ala darajatil manduki fa in dai wanda ya cancanci in dai wanda yake ahali ne na ittihadi yana da ala yana da kayan abin nan to fahimtarsa hukuncin ta hukuncin manduki ne na'am to kawai rashin ilmami ne da ilimi ya zo yake wai maganar wai wai an yi kiyasun ma alfari shi yanzu wannan ba don rashin kunya ba abdulwabu shara ne magana ba don rashin kunya ba da jahilci ka zo amma ka koma gurin su sadiri Jalle lemo wannan ka daɗa su suka ji za su gaya maka in su ma sun sani za su gaya maka in za su cire son zuciya su ma su gaya maka wannan abin da kai shaɓaɓa kai ka da ka gyara in ba ka ba ko mun aje maka mun aje masa goron gayyata Ka so 60 cikin ɗari na wajibabbu na musulunci ba da sarihin alƙur'ani ko sarihin sunna aka wajabta su ba haka ne yau ba da sarihin abin nan aka wajabta su ba kaza ka zo ka ce ka sarraha ka ce wai an sarraha abu kaza wajibi ne an sarraha abu kaza haram ne guda nawa ne gaba daya shari'a abubuwan da aka yi musu irin wannan da lafazi na sari gaskiya ne at to sai sai a sa ina ga wannan amsar dai ai ta yi ga ibnu taymiya ya haramta ziyara babu nasi ba masur makururucin nasi da ijtihadin sa ya haramta wa mutane ba nasi gaskiya babu to abin da ya dogara da shi kwata-kwata bai dace da da ma matsalar ba yawwa to sai a sa da ina ai ba sauran bidiyo ko da ba ina ga babu sauran wani bidiyo ina ga to ban turo wani wani wanda ya fassara maganar junaidu ba biyar wanda ya guda hudu na tura ban tura na biyar din ba eh biyar din nan ina ga zan iya sakawa ko bari eh za ka iya turawa ma za ka turo maka tare da Eh idan ka turo bara mu gani ina ga zan iya bara turo maka gashi nan kuma masu kira sun fara kira yana faɗa falalar junaidu ne na'am junaidu salik kenan eh Allah zargi ah. su tijjaniya suke ƙi ka gane ba su son tijjani ita kuma tijjaniya ba yadda za a da ita wallahi haka za bara mu gani ina tunanin zan iya ɗora shi zan iya kawo mana shi yanzu yau bara mu ga ko kuma sai mu sai mu saka shi ta eh, amma yana da na ga wajen yan bi sha ɗaya ne bara mu gani ga waya ba yawwa eh ba a fara daga waya ba yawwa a yi haƙuri ba mu fara daga waya ba <laughs> kira dan network ya dan bamu matsala ne ai da tuni mun kammala so ne mu kammala sha awa biyu haka eh, eh mutane ne mutane ne suke ta kira suka suka fara kira bara mu gani na to kaman bai zo ba fa Bana mu gani bai hausa man ba amma mara mu gani wallahi bai bai shigo ba ina ga in zai ba mu aiki ai ina ga kawai mu danna sha nan eh wallahi yana daga cikin wanda suka yi zamani na farko-farko tare da eh, eh, bayan sahabai tabi'un tabi'i ne ya zo a karni na uku to junaidu yana cewa ilmuna ilmunmu yana nufin ilimin tsufanci haza wannan mushayyadun abin ɗaurewa ne bil kitabi wa sunna da littafin Allah da sunna raddan alaman tawahama khurujahu anhuma junaidu yana faɗa wannan ne da mai da martani ga waɗanda suke ganin tsufanci fita ne daga shari'a ba ka zama shehu ko waliyi sai kana saba wa shari'a sai kana yin waɗansu abubuwa da suka saba wa nasi irin abin da muke gani daga shehunai a yau da wasu su su daina sallah wasu su rinka aikata manya-manyan zunubai wasu su rinka yafa sallah to da haka junaidu yana faɗa raddi ne ga irin waɗannan fi zalika zamani wa ghairihi tun daga wannan zamani da ma waninsa har zuwa yau to da haka ana nuna mun to Ah, an ji abin da ya faɗa shi junaidu yana raddi wa irin su honorable wanda suke ganin ilimin sufanci ya fita daga cikin kitabu da sunna yana musu raddi sai ce wa a junaidu yana raddi wa waɗanda suke fita daga shari'a suke yin wasu abubuwa kuma wai kira su da shehune yanzu shehune ne za a ce musu su za a ce musu suna fita daga shari'a ka ka ji son zuciyar ko yana faɗa ilimin mu wannan ilimu na haza mushayyadun bil kitabi was sunnati raddan ala man tawahama khurujahu ai khurujal ilmi minhuma ko gaskiya ne raddan ala hama khuruja ilmi tasawufi minal kitabi was sunnati abinda Junaid yake nubi raddi ga wanda yake ganin gashi nan bara an saka maka yau bara an Junaidu yana daga cikin wanda suka yi zamani na farko-farko tare da eh, eh, bayan sahabbai tabi'u tabi'i ne ya zo a ƙarni na uku to junaidu yana cewa ilmuna ilminmu yana nufin ilimin tsufanci haza wannan mushayyadun abin ɗaurewa ne bil kitabi wa sunna da littafin Allah da sunna raddan alaman tawahama khurujahu anhuma junaidu yana faɗa wannan ne don mai da martani ga waɗanda suke ganin sufanci fita ne daga shari'a ba ka zama shehu ko waliyi sai kana saba wa shari'a sai kana yin waɗansu abubuwa da suka saba wa nassi irin abin da muke gani daga ne a yau na wasu su daina sallah wasu su rinka aikata manya-manyan zunubai wasu su rinka yafa sallah to da haka junaidu yana faɗa raddi ne ga irin wa'annan fi zalika zamani wa ghairihi tun daga wannan zamani da ma sa har zuwa yau to da haka ana nuna mun yau ya gama ya gama junaidu saba kurujahu an to kaji wai ne wai ne kaji ana cewa raddi ku yana raddi wanda irin su su adalci ne sai ya abu to abin da nake so in gaya masa na ji ya cewa ba sa yin kaza ba sa yin ga illa huwa in dai Abdulwahab sha'arani ne kana nufin cewar abubuwa na tasawufu da kake musun su a tunaninka 'yan tijjaniya ne suke yi wanda kuma abin ne da su ganawa a kansu abu ne na ilimin sufanci fanni ne ilimin nan ba ku zo ku ta magana cewa sai kun yi gyara zan ya yake ba ku karɓe shi gurin masu yi ba to in dai abdulwahabi sha'arani ne mukaddimarsa kake karantawa baka gama ba ka yi sannu sannu mukaddimarsa ce ka bi a hankali <laughs> wanda wahabiyawa suka tsana a sufaye sakamakon karɓar suna ƙin shehu tijjani da Allah ya masa da yaduwar ƙasa da waye kuma yawancinsu suna yin gada da shi ne wajen su yi suna su ɗaukaka su samu a galibi so suna ganin yanzu suka tsaya suna challenge ɗin wasu sufaye wasu da yawa za ka ga ba haka wani ɗan yanki guda da nan suke harkokinsu da waye kuma wannan kuma tijjaniya ɗariƙa ce alamiya duniya tijjaniya an san shi tijjaniya ta samu kawo ta yi waye kaga dai shehu hassan sisa a filin ɗan shehu mayi sise in yaje filin fis kaga tijjanawa ana ɗariƙa ana waye kaga yara sojoji na rasha ma wanda ake training ɗinsu a rasha ko senior kaga yadda suke salatul fati ana training din soja ƙananan yara da waye yan bal ana ban sau da aka tijjaniya babu dariƙar da ta karɓa a duniya ka wanda shi yasa suke gada da ita amma a sufaye sun tsani ibnu arabi alhatim suna ganin su ibnu arabi gwanda su fir'auna da shi haka suke gani su fir'auna a ganin su ba su kafircin da ibnu arabi yi ba sun tsani ibnu arabi alhatimi a shekul akbar kuma da yan wahadatul wujud saboda yadda shehu tijjani ke kaddasa ibnu arabi ya ce maza a shekul akbar <laughs> to shi yanzu wannan wannan jahilin ya zo yana ta cewa abdul wahab sha'arani kaza kaza ba irin kaza ba ne. to bara mu gaya maka har littafi yayi na bawa ibnu arabi kariya shikenan al-kibritul ahmar fi bayani ulumi shekil akbar kuma ita wannan muƙaddima muƙaddimar tasa wato ɗabaƙatul kubra kenan littafin sha'arani ɗin waliyai ya faɗa a ciki ya zero su tun daga kan sai na abubakar ya biyo yana faɗa ya zaɓa a sahabbai ya saka ya zaɓa a tabi'ai ya dinga tahowa ya dinga tahowa to da ya zo a shafi na ɗari da arba'in da uku a cikin wannan littafin ɗabaka ka je ka ga ce wa min humu shehul arifu alkamilu almuhaqqiqu almudaqqiqu ahadu akabiril na billahi sayyidi muhyi <laughs> Ibuna arabi al aka yi masa kirari da zai yi tarjamansa ya ce azuma an ahalillahi azza wa jalalatihi fi sa'ir gaba ɗaya mu haƙiƙai babu ɗaya da ya saba kan cewa ibn arabi wato a jalala a sauran ilimai kamar yadda littattafansa suka yi masa shaida ya ce wa ma an Now. wa ma an kara man an kara alaihi illa li dikkati kalamihi la gai wanda dukka gene wa ibnu arabi ma inkari to yayi ne saboda irin zurfin da magana ibn arabi take da shi tana da zurfi ba kowane ɗan dagaji ne yake gano abin da ibn arabi yake faɗa ba so da haka li'u ukalama min gairi suluki dariqin riyadati khawfan min husuli shubhatin fi mu'uta ƙadihi ya mutu alaiha la ya ta tawili ha ala muradi shay dan haka malamai zai duba littafinsa ba tare da ya riyala suka ce kai ya duba littafinsa wata shubaha da zai kudirce ta ya mutu a kanta ce ta kuma ibn arabin ba haka yake nufi ba shi kuma ya ce ibn arabi ne ya faɗa ya kudirce haka kuma ya mutu akan ke musun ɗaukan littattafansa ka duba ba tare da kayi riyala sai ka yi riyala ta wurin hali na za ka ɗau littafin ibn arabi ka duba wannan abdulwahab sha'arani ne ke faɗa to ga dai abdulwahab sha'arani mun ji yadda yake kare ibn arabi alhatimi yake yabansa yake nuna siyadarsa a harkar tasawuf to ya kuma yanzu gashi akramakallahu ka zo kana ka faɗi kana kai kuma naka wani bayani kana nuna kana yaban shi sha'ani yana yaban abdullahi tsani da su junaidu da su ayu to sannan abu na biyu da za mu ce masa Shi Imamu Sha'arani shi ma Turayam ya faɗa ya ce ai ɗan ɗariƙa Shazaliya ne. To bai san ɗariƙa Shazaliya irin wurdan ba ne irin wurdan ɗariƙa na ɗariƙa suwa ba su wani ya faɗa ya ce ɗan ɗariƙa Shazaliya ne. Kuma kana su ka wurdai. Sha'arani ai su ai su Sha'arani ai ba sa kirkire-kirkiren salatai da wurdai aka ce. To to haka ya faɗa. To ya je ya bincika ɗariƙa Shazaliya ya ji yaya wurdanta suke su ma. Ah, sannan ita sha zaliyan zai ƙara buga a hadisai ta zo zahiran ne kaga ke kaga kenan shazali shine shehin su shine shehin su sha'arani haka ne ko Allah na'am shazali din nan a gaba ka da yake karantawa zai ga inda ya soki ibnu taymiya inkarin da ibnu taymiya yake musu inji shazali zai gani a jawahirul ma'anin dan gaba kaɗan zai ga shazali yana cewa ibnu taymiya ne musu inkari saboda mutaɗaffili ne kaza kaza to kuma shazali shehin sha'arani ne da kake ta yabansa kake ta cewa kaza kaza so da haka wato iya inda zai biya nan yake takurawa ya tsaya ya biya iya nan sai kuma ya zo ya ai ta waduwa da tashi to al'ayya halin wannan dai su ne 'yan sakonnin da zamu bada to amma network ne ya dinga ɗan yi mana daga ƙarshe amma dai alhamdulillah mun gode wa Allah tunda mun sami eh, takaddum akan yadda muka gabatar da guda biyu na baya insha Allah za a sami alhamdulillah eh, na insha Allah alhamdulillah mu tsaya nan wassalatu wassalamu ala rasulillah bara'a ah, za mu akramaka Allah na'am salam layi za a buɗe to ai mutanen ne haga sun fara kira na direct suna dan neman su fara eh, kace ba da ana kira idan Allah in bada lambar kira na ce ku zo program din ku ga akwai sai ya kira ni sai duk wanda zai kira gashi na a yanzu ga ta wai yanzu an hana su magana wai mutanen mu sun je ba a barin su su magana da za ka kawo ilimi sai a sauke ka a ce wai za ka yi ga wani mai kira na da Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu eh. ah, barka da raka suna daga ina ake Kamisu Sunan Sa'ida. Malam Kamisu daga mai addu'a garin Kano kenan. Malam yana jin ka. Malam ina da farko ina muku gaisuwa a gurin dubban malamin mu Allah ne ka Amin. Amin. Sai aboki na ara malam lafiya. Amin. Amin. Amin. cikin zuciyata abu ɗaya ne wato abin da yake tafiya tsakanin lamarin wahayuwa izala na a kan kallon muna an ya kauta mana la ilaha illallah muna ta jin tana ta kusan da Allah alhamdulillah wasu ɗauko ne tabbin shugabanni suna ta kusan da kaman ba ba a jin kana jin magana sa gaba daya ba a ji ne ba ka ji a karɓar kalla eh ina ga malami ya ce eh an kai kana ji shi shikenan eh, ina ji amma ina son a karɓar kalla ina son ya zama to kana ji din na'am kola malam yana jin ka ah, kana ji a karɓar kalla Assalamu alaikum, karɓar kalla yana ji eh yanzu bara ya responding na malam yana jinka yana jinka na muke hakika mu la ilaha illallah ta raka jana ya ta mu a hannun muna ta ji annabi malam sirrin kai alhamdulillah suka suka sun shagalta da ni kusakure suke so su ringa lalubowa wanda kwa gaske ta kusanta da ni muna kusanta da Allah na'am don haka harmahama ce kawai suke ta yi gaba ɗaya Allah ya samu dace su kan an su an su da tabiwa musamman nan an an tira ah <laughs> ba ma san malam ina ina eh. fatan malam ya kiran da da ya ne jama'a na ce a daina kiran mu direct a daina kira direct wai wasu waye suke kiran mu direct ne in ba za a kira whatsapp ba sai ba zan daga ba wallahi duk wanda yake kira mun yi muku bayani mun ce a daina kira mu direct duk wanda zai kira ya kira ya kira ya kira whatsapp amma a daina kiran mu direct sai malam ya dawo salamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam wa alaikum salam wa alaikum salam ana jinka ana lafiya alhamdulillah Malam baya nan ya network ya ɗan soke shi tsaya ya dawo. Ka jira ya dawo. Network ɗin na malam gaskiya ya masa abin nan, in kuma in kuma bai samu dawowa ba dama na ga yanzu ya yi ɗuli ne bai dawo ba na ga kamar sunan isa ne ko bara malam ya zo bai zo ba ne har yanzu network ɗin kaga dama ana ta karatun network ɗin nasa yana ta yi masa rawa an fahimta yi. hello yawwa hello network ya mana abin nan a ƙarshen yawwa ina tunanin ya mala network ɗin ne ya sai a hankali gashi su ma kuma wasu suna kira na direct na ce a daina kira direct duk wanda yake kira direct yana kashe mana program ne bai sani ba in za ka kira ka kira whatsapp kawai gaskiya yawa gamin akwai online akwai wanda yake kan layi yanzu na yawa hello salamu alaikum alaikum salam yawa suna daga ina kake suna na isa yana isa daga taraba malam yana tambaya ko gaisuwa hello mm, Malam yana jinka, yana jinka. tambaya ne zan yi ba wata amma yanda muna mishi fata alkhairi gobe na mishi fata alkhairi kan wannan nan namun gobe da ke Allah taimaka Allah amin amin amin ya malai da jin mun gode wannan ta riga ta ta ta zo ƙarshe saboda ranan da aka kira shi shek lawan ake masu tambaya wani daga cikin ɗalibai kira shi yake mishi tambayan cewa ga akiran su ga abin da akiran su take nufi yace a'a ba haka bane ai su suke da hurumin da za su ce ga yanda akiran su take nufi to gaskiya ne da bari su gaya mishi akiran su to ka gani da kai ma bai kamata ka shiga ka je kai ma wani hukunci akan akiran sa ba ka ce wai ga yanda yake nufi gaskiya bai kamata ba wanda baka fahimta baka fassara iya son ranka kaga bai dace mutum ya haka ba tsakani da Allah gaskiya ne fahimtar shi ya je ya rike ya ta yi wancan fahimtar ne abin da ya fahimta kai ma ya bar wani ma akan fahimtar sa ya je ya rike ya ta yi inda kaga shi ya za a yi kai a dauko littafin ka ce ga kuskure ka ce kai baka yadda ba san ba kuskure ba ne. a ɗauko kai kuma ka yadda ka ɗauki littafin wani kai kake da idon ganin kuskure kai kake kai kake da ilimi take da idon ganin kuskure akan a fahimtar wani ya ce ga kuskure na amma kai baka yadda dauka littattafan magabatanka a ce ga kuskure ba baka taba yadda da haka ba to ya kamata irin wannan irin wannan abu wallahi da ma littafin kawai da halar ya sa inda in zai iya ya karantar ya karantar wata kila na kai samu lada don mu har zuwa ban fahimci me yake gudanarwa game da wannan abubuwan da yake har yanzu <laughs> muna eh malami a wajen giya Allah ƙara masa karfin gwiwa Allahumma amin wannan karatu ba ya daina ba idan ya daina insha Allah muna masa fata alhamdulillah masha Allah sai an jima Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Mala Ashiru. Barka wa kullahu. Barka da lokaci. Barka, Malam yana jin ka. Ashir, barka da shiru. Ina yi wa Sadi Abbas. Barka da wannan lokaci. Tare da fatan Allah ya saka masa da alkhairi ya ƙara karfafa sa cikin ayyukan da yake. Allahumma amin. Allahumma Mala Ashir. Kuma masu shiri daga kan sarki zaki da sauran admin Allah ya saka muku da alkhairi ya ƙara taimako ko gare ku ya ƙara ƙarfafa ku ku amin marashi amin a ni ba ba wani dogon zance zan yi ba dan tsokaci nake da shi guda biyu zuwa uku da kuma tambaya na farko da Allah mun je a farko farkon karatuttukan da aka fara wannan silsila na karatu shi al'ukudu duriya da littafin jawar ma'ani da shi lawan trayon yake yi mun ji ya dan jajjefa a wurare mabambanta ya dan jajjefa batun cewa a fito a yi mukabala da shi na kuma kuma alhamdulillah challenge ya jefa open challenge kuma musamman sai dai abbas sadauki Allah saka mai da alkhairi kamar yadda muka gani shine yake bibiyarsa sau da kafa yana yana mai da martani ya fito ya sarraha ba su ɗaya ba su bi ba akan cewa ya karɓi wannan mukatayin mukabalan hmm. to abin da muke tambaya a kai mun yi kokari ni a bangare na na yi kokari na kokari akan idan ana yin shiri na muna jin ka mara shiru na ce to tunda mun yi kokarin na yi kokarin na kira shi ne a kan kaina na tambaye shi a cikin shirin nasu ban samu dama ba kuma wannan a wannan shafin kuma ana aika masa da sako kuma sakon yana isa shi shi ne ce zan aika ni ma ga nawa sakon da Allah aika masa ya batun mukabala mukabala da ya nema a tace ya yana neman yan jariya. to sai da bi a bas gashiran ya amsa kuma ya fito saratan ya gaya, duniya cewa ya amsa mukabala to a ina zan ce ya kwana <laughs> salamu alaikum to salamu alaikum za mu ji inda ka. ana jin ka ana jin ka masha Allah na farko kenan da Allah muna so mu san waya ina zancen batun mukabala ya kwana ya an akwai wani shirye-shirye da suke yi ta karkashin ƙasa ne da za a yi muƙabalar da dai an riga an ce an amsa to kuma yanzu kaga ai jira ake a ji da wanda ya ya ce muƙabala kuma an amsa kaga shi ne kuma yanzu za a ji shi kuma me daga bangaren sa me zai ci gaskiya ne gaskiya to ya Allah a aika mana da wannan sakon sannan ban san ma ko akwai wani ƙarin bayan da sai dai abba zai domin da mukabala nan dai ya faɗi ya ce yana gaisa kuma mana abbas ya ce ya amsa to kuma daga nan mun ji shiru dan ni na ga yanzu ma kwata kwata a karatuttukan sa yanzu da yake na baya bayan nan ma ma na zancen mukabala kamar bai fito yayi kuma jin cewa a fito a tanka masa mukabala a tanka masa ba yayi kai mukabala ma na magana so muna buƙatar mu dan samu wani ƙarin bayani akan abu na farko kenan ah, sannan abu na biyu na'am shawara ce zan aikata ta ji malalawan turayen. Ayyan Kamar yadda muka sani duk wanda yake bibiyar karatun nan tun daga kan mu 'yan ɗariƙa da ake cewa ana karanta littafin mu zuwa kansu su a wahabiyawan sun san cewa gazawa da gajiyawa ta wannan bawan Allah ta fito a lokacin da yake karatun kansa. Tun daga ba ma a cikin littafin mu na jawayar ma'ani ba a a cikin littafin suna da tafiya yana da kusuri a cikin abin da ya shafi ilimin arabiya kansa kafin kuma a zo akan matsalar addini da kuma har an shigo cikin kuma abin da ya shafi tunda ana tuntube a cikin nahawu sarku gashi nan kullum cikin yi masa wannan karatun da gyara ake mm. ballantana kuma a shigo cikin matsalar abin da ya shafi maganganun sufa da abin da ya kamata mm. ana ji na ba ana saurara ka ana ji to sai na ga me zai hana tunda littafin nan fa ba wai jarida ba ce ba ko littafin da za a ce kawai mutum zai je zai siyo a kasuwa me zai hana bawan Allah nan ya ce zai karantar da bayan Allah kuma shi ilimin nan fa amana ne babu wanda Allah yana cewa inna sama wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anun mas'ula da abin da mutum ya faɗa sai Allah ya tambaye shi a sa so kamata mutum ya kasance yana yin magana an ilmi wala ta ma malai laka bi ilmi ko ba haka ba gaskiya ne a shawarce akan kullu ne um, malam lawan tirayam ya ɗauki littafin jawairul ma'anin nan a cikin tsawon satin nan kafin ya zo ya karanta bayan Allah ya je ya dan samu wani ƙauye da akwai da aka samu wani malami kirki jani da zai sa littafin nan a gabansa kuma iyaka inda zai karanta wa mutane ne ya je ya dan bi dare karfe goma na dare ba wanda yake ganin sa ya je ya koyi iyaka wannan gurin ya ta ya ta bita sai ya rike yanda idan ya zo ya karanta mala abbas ba sai ya sha wahalar wajen gyara masa larabci da gyara masa inda ake ja ba da gyara masa abubuwa sai a shagaltu da wani abun da ba a rage aiki ni ina ganin idan ya kan insha Allah za a dan samu ta yan natija zai rage wa mala abbas aiki ko ba haka ba wallahi haka ne wallahi haka ne ina ganin dai ya kamata dai gaskiya ya haka waɗanda irin mm. malaman da su suna can can gefe duk ba san wannan hayaniyar ba ya je ya zauna ya tankwashe kafa ya koyi babu yanda za a ɗafa mutum ya karantar da abin da ba abin da bai shi. ji larabawa. Fa'idu shai ila yudi.

ka matsa da kusa da wayar ka malam isa ka matsa da kusa da wayar ka salamu alaikum wa alaikum salam dan dakata wa alaikum salam wayan shi ne akram kallah duk da na ce mutane a daina kira na direct amma har yanzu akwai wa'anda ba sa abuna suna kira direct din amma ba komai akwai solution insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da waraka eh, na'am isa ne dawo na'am isa daga ina na'am isa isa ne dawo wanda ya kira kamun wannan kola din ya shigo eh, daga ina daga ina na'am abin da nake cewa magana makabala kamar yadda wannan last call magana magana yanzu ba babu don yanzu ba zai ba zauna da shi daga taraba ok shi malam din shi ya aiko ka yace ka ce ba makabalan ne koko magana a yanzu ba zai ba zauna da shi magana ba eh shine ok ok wannan eh. fahimtar ka ce da ka fahimta kai kana ganin ba zai yadda a zauna makabala ba aka kira eh matsalan yanzu yanzu jiya ana eh, abul fata shek abul fata yana program a shafin sarki zaki wai wani wani ba wafi kira wai ke cewa ya dauko jawahir ma'ani zai tiya mishi wai ya dauko jawahir ma'ani zai tiya mishi da ya abul fata ya je dauko jawahir ma'ani ya kawo sunan littafin ma wanda ma yake so yi magana a kai din a cikin guda ukun da abul fata ya iya ma kiran sunan littafin ba bare ya biya mishi to fa to abu abu ne sai alfahari sai abu dai kawai gashi nan abu nan kawai dai suna yi ne dai suna ta wasu maganganu yanzu kaga abubuwan da suka bullo da shi duk wannan karatun ne ba ka bukata yi kuma Allah da ba za a Allah Ai insha Allah da izinin Allah dama. In dai ya ba da karatu za a bashi tukwici. In dai ya zo ya yi maganganunsa za a bashi tukwici. Insha Allah. Masha Allah. Mara Isa. To sai an jima. Na, malam ina son a kaɗan yi magana akan abinda malam ashiru ya faɗa sannan ga wani ɗan uwana daga libya yana son shi ma yana tare da mu ya kira ni yana son shi ma zai yi magana ko tambaya ce ko dai menene dai amma akwai akwai wani da ya magana da farkon nan ina ga ko malam isan ne da ya dawo yanzu ya yi eh. wata magana ta yadda ya fahimci karatun yadda ya faɗa ɗin na haka ake gudanar da karatun kuma saƙon da muke so mutane su fahimta kenan na ji ya yi mai kyau ina ga kola na farko ne wanda aka dinga ɗan samun tangarɗan nan ina ga kamar shi ne kuma dawowa yanzu ko yi wannan eh, magana yanzu mala ashir ne ta yi kyau sannan mala ashir kuma ya tura saƙonni wanda mun san saƙonnin suna isuwa tunda a can na ji mutane kullum suna kokawa da sharuɗan da ake sa musu na waya da takurar da ake musu da kuma koya suka fara magana ilimi sai a ce wai za su yi ƙure malam ko za su yi suna son yan ƙura ne ba son kaza ba sai a ce a sauke mutum to da ba wannan yawa mutum a farko mun san gidan nan ba za a musu adalci ba mun sani ba za su bari ko shi host yana so ya bari a yi abu to shi malamin ba zai bari ba shi kuma host abunsa malamin shine yake da muhimmanci da haka kai wanda ka kuka dole ka yi hakuri da sharaɗin malami don shi yana so malami ya ci gaba da zuwan masa gidansa dole ko baya so haka zai hakura ya bi sharaɗin malami ka ayo malami abin da zai ce zai daina zuwa ko zai daina kaza saboda haka shi yana ganin yayi abu wanda kuma su mutanenmu da suke zuwa gidan su suke wa ma abin armashi su suke masu zuwa su kira din da waye da gaskiya ne kuma haka kullun dauki ɗaiɗai ake musu abu na farko in sun kira ba a barin su masu yi magana kana yi yana datse ka kana yi musu musu musu malam nasiru dan dakata dan dakata malam nasiru dan dakata sannan abin da malam ashi ya faɗa batun muƙabala wannan sabon da malam ibrahim ne muku fatan alkhairi kai da babban malam Malam Sarauki Allah ya saka muku da alkhairi. Kaɗan dakata, kaɗan ah, dakata, Malam Nasiru, ɗan dakata, ɗan jira, kaɗan jira, kaɗan jira. Minti ɗaya ɗan jira ma wallahi. Yau, na ma kama kalla, ina yau Yawwa, saƙon da Malam Ashir ɗin ya bayar, mun ji daɗi. Ah, saƙon da muke ta suwa isar masa kenan, muƙabala har yanzu ba wani zance a ƙasa, tunda wani almajirinsa ya kirawo ni, ya ce ni ba zan je wancan fejin ba su suna tsoron sun zo fejin sarki zaki za a musu rashin adalci sai na ce a ni ba zan ni ba zan je wancan fejin ba kuma ni ba ta ne dole a zo fejin sarki zaki ba na ce zaɓi biyu na ji zaɓi biyu na bayar na farko ko a zo fejin sarki zaki in ba za a zo ba to shikenan a haƙura a sa guri ai mun taɓa muƙabala malam ibrahim da ni da kai da sharif ahmad muƙaddam muka je muka mm. fuskanci wasu 'yan izala akwai wani anas fage akwai wani mm, na ti yake ko na menene <laughs> haka da shi kuma isi da kuma waye ɗayan ne su uku dai mu uku haka muka je <laughs> muka wannan mukawala a mazab so da haka muka ce Yau wato to so da haka muka ce to aje su biyu mu ma mu biyu sharif ya raka mu su ma wancan ya raka su to muka ce aje a haɗu mana ko da gidan jaridan ne yake so a zo sai a zo in dai sun ba mu aminci cewa za a yi lafiya a tashi lafiya ba yaniya gaskiya ne sai mu je mana ba ne ba faɗa bane ya sa lokaci mu zo mu mai arzin waɗannan abubuwa Sau da haka batun muƙabala dole mu ta maimaita shi saboda ya kamata karatun da aka zo mu muƙaddima sai a ce to tunda an kawo kaddima ana an kawo kaddima to a tsaya a zo a yi muƙabalar in aka yi aka tattauna sai ka zo ka ci gaba mu mu ci gaba aka ƙara zuwa wasu gaɓoɓi le ka aje mana ka ba mu ƙalubale in an isa kaza in an isa a zo a yi aka gace muka amsa to ai sai a zo a yi to kuma sai muka ji shiru shi ma wannan malamin bai ƙara kira na da yace zai haɗa mu shi yanzu zai wa malam magana za a haɗa kaza kaza da na faɗi wannan mm. wallahi yau bai ƙara na ba ai yau to dan wata juma'a na taso daga masallacin juma'a wallahi ya kira ni to mu dai muna nan muna jira duk inda aka ce za a yi insha Allah za mu je mu saurara Allah ya bayyana inda gaskiya take kamar yadda na gaya maka akar makalla akwai dan uwa daga Libya abokin na ne a secondary school man Nasiru na ce yawa na ce eh, shi ma yana so zai magana ne ban sani ba dai ko tambaya ne ko dai menene dai amma dai gashi ne insha Allah ah, alam misalan sai assalamu alaikum rahmatullah. Ma nasir wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh shek mala ibrahim mu da wannan lokaci barka da kokari kuma ine wa babban malaminmu malam sadauki Allah ya saka da alkhairi da irin wannan namijin kokari da ake yi. Allahumma ah, amin. abin da nake so ina zuwa wancan shafin ina bibiya. abin da nake so mutane su gani. ni dan tsokaci da ni a kodayaushe yake karatu yana ƙoƙarin ya bawa abin nan malaman su mafita ko ya ba ibini taimiyya mafita ya ce ai ga abin da suke nufi to me isa mu sufaye ba zai ban mu ma da fahimtar mu ba sai a ce a'a dole sai an mana fassara yana jan hankalin waɗanda suke ba su je makaranta ba da guntun larabcinsa wannan shi nake so malam sarauki ina buƙatar ya dinga ɗan na da mu jama'a saboda waɗansu da larabci ake jin su kalmar larabcin da mutum an ja ya yi larabcinsa bai kai ya kawo ba sai a ɗauka wani malami ne gaskiya ne haka ina yi wa malam don Allah ja hankalin jama'a don su fuskanci da ka a kai su cikin halaka shi ne fatan da nake so daman ɗan yi tsokaci a kai Allah ya saka mu da alheri da lafiya. Ma'an Nasiru Amin. Allah ya saka. To sai ni ana za mu dasa aya. E, ai ai daga ma Nasiru ka yanzu kana yin taliki a addu'a za a yi. Yawwa. Na ga eh, kana yin taliki insha Allah addu'a za Abubuwan namu na caji ne na ga duk suna ta ɗaukewa a hankali a hankali. E, ai ita kanta wannan wayar ɗin da nake program ɗin da ita na ga. E, Cajin yana so ya abu. zai ɗaukewa fitilar da na sa na ga ta ɗauke tun ɗazu. Eh, a to aiki kenan. wata rechargeable to uh, alhamdulillahi wallahi alhamdulillah na yi farin ciki sosai da wannan karatun da muka yi na yau na farko mala ashir ya ƙara dawowa ban san ya za a yi ba na'am to bismillah a bashi mana ko akwai wani abin da zai faɗa mini na'am barato ƙarasa malam bara'an da aka da shi na yi farin ciki sosai na farko shine uh, alhamdulillah yanayin daidaito da muka samu na na network din kafin dai karshe karshen nan da muka zo muka dan sami dan matsala na farko kenan sannan abu na biyu kuma shine saƙon da muke isarwa mutane suna fahimtar yan uwa kuma dama mu target ɗinmu ba wai abin nan target ɗinmu farko su ahalullahi ne wanda ake ƙona zukatansu a su je su jiyo su dai ba za su bar ɗariƙa ba amma dai za su je a za su tsotsa musu rai su rasa yadda za su yi abu ya dame su wani abun kuma saboda imanin su ko da ba su da karatu sun san wannan ƙarya ake wa shehu tijjani ƙarya ake wa shehu alharazim to amma dai abun zai zo ya dame su ya ta damun su to target din mu su ne a farko a zo a gaya musu uban gidan nan naku billahil azim a da'ira ta musulunci a da'ira ta malinta ba wasu wanda suka yi dacen malami kamar sa alhamdulillah yawwa saboda haka ku kwantar da hankali duk wata fanni na wani abu da ake cewa manƙaba ta wulaya harkar mm. ilimi harkar ibada harkar kusanci da Allah ba wanda Allah bai washe tijani ba alhamdulillah kamar yadda yau da aka dan tabo mu muka zo muka dan kyasa muku dan dan wani abin da bai kai kan kiyashi ba bai kai ba akan abin da yake kewaye da wannan babban kuɗi kuma mutane muna so su fahimci irin shi saƙon da yake kamar yadda yanzu sai malam nasir ya faɗa su ya ba su mafita zai yi mu kuma namu fa kuma masu kiran mu in sun zo haka ake yi kaga abin da muke a fahimci rashin amana ta karatun ta ilimi a fahimci jahilci na bangaren da muke taɓa na gyaran arabiya da zargo da kaza a fahimci jahilci na ƙoƙarin kora abu kuma abu akwai shi da shauransu wannan su ne saƙonninmu dama na karatun kowa mutane da suke yi waya suna ƙara tabbatar mana da cewar suna fahimtar saƙon da muke badawa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to ga mala shiru ban sani ba ko bai gama isa da saƙon afuwar salatu dai ya kamata a ce a ji a wuta amma wannan magana da sai ma nura ya faɗa ita ce ta ƙara tuna min abin da nake so na yi magana a kansa man nasir dai ko a gurguje ana jina na maganar da man nasir ya faɗa kenan yauwa na ce a gurguje zan yi kira ne ga su yan uwa masu bibiya da masu sauraro musamman waɗanda su Allah ne a gabansu a na ne a gaban su gaskiya suke. wayanda ba wai asubanci da kungiyanci ne da wannan da wannan idanun suke kallon karatattukan kowane bangare ba na farko mu sa tsoron Allah a ciki sannan idan ka saurari malamuka ka saurari kasuminsa to kai ma ka yi kokari ka yi bincike akan dan abin da Allah ya haska maka shi kuma ka tambayi malaman da suke kewaye da kai kada mujarradin mm. cewa wai malami na wane ne ce kaza don haka kawai na yarda ɗari bisa ɗari wannan maganar haka take hmm. ah, shi nan! kawai babu wani wannan kuma ko da kaga gaskiya ka rinka ido kake ba za ka karba ba wannan kuskure hmm. gaskiya sannan ana jina ana sauraron ka yanzu sai yanzu sai Ibrahim ah, ah, a matsalar da da aka tattauna da shi wani dan uwa da ya kira a wannan waje nasa akan matsalar tamribul wasi fi turaji da ibn taymiya yake cewa ya eh, ne gari ya tafi can masallaci inda eh, ya ga masallacin da ya ma mutane ba sa zuwa idan abubuwa sun ci kurkuɗe mai kawai sai ya tafi wannan masallacin ya je tamribul waje ya yi marib waje fi turaji wannan abin da yake kaga da malamin dan yazo sai ya ce wai sujjada yake nufi <laughs> kuwa mun yi Ni dai ban san wani kamus ba, wani kamus da ake da aka ce daga cikin kalmomin da ake nufin sujjada da su, wai akwai tamribu loje fiturazi mutum ya ɗauki fuskar sai dinga cuta ta yana gugurza ta a cikin ƙasa a ce ya yi sujjada ne wannan. Gaskiya ne. Amma ban sani ba ga sai dai a ko Allah zai sa'a. Ah, ai ai mun saka gurin mun yi rabi a mun saka gurin mun yi rabi a wancan karatun Assalamu alaikum baka ji malashir ana ji na ana saurara ka malam ya ce an saka gurin ma ai an yi raddi a kansa a wancan karatu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ban saurari wajen ba Allah ya saka alkhairi dai a in wa tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to <laughs> malam ga kira kuma ya zo kuma bara mu daga daga shi shikenan insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Barka da waraka. Daga kai shi ke nan mun rufe insha Allah. Na, eh? Daga kai insha Allah mun rufe insha Allah. To alhamdulillah ai na ji daɗi ko da ka kira na. kirana. Sunana Baihaji Ahmad. Na'am. Daga Abuja. Na'am. shi kuma malam ɗin network ɗin ya ɗan abu bara ya dawo don ya ji abin da za ka faɗa. Akramakallah a yi min afuwa na yi laifi na ɗaga kira guda ɗaya. Akwai wani gashi nan bai haƙi Ahmad yana son daga Abuja shi ma zai ko tambaya ne ko me zai daga shi amma na ce insha Allah sai a cikin nan kuwa. Na'am shine wanda aka yi bayanin sa kenan. ya masa fatan lafiya ya tsari muna ganin tsari da himma sosai Allah ya saka da gaskiya da dukkanin wanda yake da idon basira da kuma hankali da Alhamdulillah gashi ku mutane sai su ta kira na direct wa alaikum salam wallahi ce da zaran an dan an dan matsa shi kadan sai ko kariya <laughs> to ba kunya ba tsoron Allah yanzu jiya na yi na yi shiga wallahi a samu an tafi ba na masu bita akwai nufofi guda biyu wanda masu muhimmanci wanda na san da na taɓa shi na'am da za a yi ya bugu kariya ciki to fa misali kaga akwai farkon abin da ya ce akwai farko maganan da ya fara yi shi ne wai akan cewa Allah ya yi fatahi wa ibn taymiya fatahin nan yau inda a jawahir ma'ani ya same shi da ya ce ai shi kenan an sanar Ƙwarai ko wallahi a kansa ya tashi kad fataha hallawa wa alayya nan ne matasa yawwa kai ya tashi kad fataha hallawa wallahi da a jawahir ma'ani da da abin da zai ce kenan zai ce gaibu ne aka sanar da shi. warai sa'an ya yi magana akan littafi ya yi magana kan cewa shi tijjani wai bai wallafa littafi to eh fi lillahi, ai al-ilmu fi sudurir rijali gaskiya ne wannan matsalar ma malam ya murji ta ana yawwa da ke wallahi abubuwan ban saurara da zuɗa zuɗa na haushi sa. malam ya murji ta muka duba imamu muhammad eh, imam eh, wannan malamin imamu malik hmm. bai da littafi ko daya amma ga imamu malik ɗalibi ne ga imamu malik ɗalibi ne sannan sahabbai ma gaba ɗaya su waye ina littafin na littafin su misali ai a wallafin mutum mazaje shi ne dan shi tijani bai littafi ko wannan ba wani abu <laughs> to misali ma in misali ma shehu ibrahim yanzu to ya gashi ya yi wai ma tukunna ma kuma da ya yi littafin ma sun ma yadda da littafin ne ma da su yadda da littafin ne maulana <laughs> ta wani da shi ne abin ma tambayar ba yadda da littafin sai babban gaskiya dai Allah ya saka malam da Amin. ya huta Muna godiya sai di ba da kala. Amin, amin. Amin, muna godiya. Muna godiya sai di ba. Amin. Allah sa ka da alkhairi. Sai an jira. Ai, ni ina ga. Na'am. A wayoyi da aka yi masa, ai ba a taɓa wayar da ta dake shi ta fito da wato rashin albarkarsa ba irin wayar da shi sai dibai haƙi masa. Ai shi ne ya ce masa lawan din nan ai a ji tsoron Allah ai sai dibai haƙi. Ok, ɗazu maganar da na fahimta. Wai wai a jawahirul ma'ani ba a yi zancen sahabbai ba tun da aka faru. Sai ya ce to ai shi ma duku da ba a yi zancen sahabbai ba. Da Allah yanzu wanda yake wannan maganar yana da hankali. ya ce to kenan shi ma ibn taymiya ya buga buke tunda shi ma ba a zancen sahabbai ba banda rashin adalci me topic din littafin akan sahabbai ma aka ce za a yi shi magana ne ta Allah ke to me mun topic din littafi to shi jawahirin ma an yi magana sahabban ma da matsayinsu da komai muna nan muna jira kuma mu ji alƙudi inda za a faɗi darajarsu da matsayinsu Shi ne ai yace masa to ai kai wa tunda aka fara kenan ibnu taymiya a gurin abdulhadi ya fi sahabbai sai ga a a akwai bambanci ginan ana cewa ai koyi da shehu tijani ai koyi da waliya ai kaza ce a wato al'udin diriya din bayan da aka ce ai koyi da da ibnu taymiya to dan ma fa akwai sosai ma dan ina ji malam bai haƙi ne masa malam haƙi ne masa wannan tarbiyya na'am Allah ya saka mai da alheri malam bayaki mun ji karatun shi sosai. Eh, ya masa a hankali ya fice ya bashi. Allah ya saka da muna muna tunanin mu tashi awa biyu gashi mun yi awa uku. Awa uku. Gashi awa uku ba minti shida. To malam ai mana addu'a. <laughs> Alhamdulillah shi mudakalat din na yan uwa yana nuna yana ƙara shadda gaskiya ah, ne ba gaskiya ne sosai ba masu sauraro kuma yana gwada yadda aka fahimta da yadda abubuwan suke gudanawa kwarai Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon yin ya nuna mana kariya ya ba mu ikon guje mata اللهم صل على سيدنا fatihil الفاتح لما أغلق اللهم الهادي إلى صراط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 kamata ya a ce awa biyu ma ka sai da na ƙara har ya zama to awa uku muka da shi da Allah a yi haƙuri yau wanda ba su samu kira ba insha Allahu a ƙara jarabawa sati mai zuwa insha Allahu za a samu insha Allahu mun gode Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara mana fahimta assalamu alaikum